yanayi da muka tsinci kanmu na rashin wuta wannan shi ya sa shekaran jiya na fitar da sanarwa kan karatu karatun nan bai yi ba haka jiya ma ba mu sami ikon yi ba bisa ka'ida wa ma ta sha'una illa an ya sha Allah saboda ma sha Allahu kana wa ma lam ya sha lam yakun duk abin da Allah ya so shi ke kasancewa shi ke tabbata wanda kuma Allah bai so ba ko kaka kaso to ba zai tabbata ba saboda ka tana bin bayan mashi'a ce ta Allah ‘yan uwa to kamar yadda kuka gani jahilcin junaidu a ghana jahilcin junaidu a ghana wani ɗan uwa ya yi na. ya ce min da Allah me yasa wannan mara tarbiyyar da aka wa riga aka bar shi daga shi sai singileti ba mai masa raddi musamman ni ce to gaskiya abin da yake akwai shi ne duk mai hankali ko da ɗan ɗariƙa ne kallon mahaukaci yake masa ko da ɗan ɗariƙa ne idan kuma an keɓe tsakanin shehunan zaginsa suke na faɗi kes ɗin da ya haɗa mu da su a wajen 'yan sanda da suka kai ƙarar wani malami cikin malamin sunna saboda a yi wan-wan shi ma a tuɓe masa riga yayin da muka ce to wancan mai singiletin shi ya fara zagi suka ringa barrantar da kansu daga gare shi to kaga wanda tawagarsa take masa kallon wawa take masa kallon mahaukaci kaga bai kamata ka damu kanka a kansa ba kuma dukkanin mai hankali inda ya san abin da yake <laughs> to ya san wawa ne sai dai kawai abin da ya sa ɗariƙa ta riƙe ire-iren su wawaye saboda ko zagi aka fito aka yi a ɗan wuce takaici mutum ne ka ƙure shi ka ƙure shehunsa ka ƙura malaminsa ka ƙura babansa har ya mutu yana jin takaici to in baka bar shi ya ɗan yi zagi ya ɗan numfasa ba <laughs> to so kake ya haɗi zuciya ya mutu dan baƙin ciki to kaga dole a bar su to saboda irin wannan ɗariƙa ta tanadi irin wa'annan zaka ga wawaye ne amma ne ne a wajen wawaye amma to shi yasa gaskiya ba mu fiya tanka shi wannan mahaukaci ba gaskiya kuma abin da zai baka sha'awa shine in kana hawa tiktok duk inda yake tsoron alkanawi yake wallahi wani abin ni da yake ban mamaki a tiktok akwai 'yan uwa da muke tare da su wanda ni ban kai ba kuma ɗalibi ne ni amma wallahi suna ɗauka na ne a matsayin malaminsu to wancan wawa mahaukaci mai singileti Allah Allah yake yi ya tattauna da su Allah Allah yake yi a ɗauko su su yi magana ya yi magana amma ni kuma ɗin <laughs> da suke wa kallon ni ne na gabansu inda yake gudu na yake yana jin ta zai firgici kuma ko nawa za ka biya shi ka ce ya ratso gidan da akwai ƙanshin alkanawi wala ba zai ratso ba inda yake haka kuma da zan je na shiga na titsiye shi ina shiga za ka ga ya sa ko a kulle gidan ko a yi bulokin ɗina ko a sauke ni ko ya tayar da hayaniya ko ya zama mahaukaci amma kuma waɗanda suke ƙasa na. suke kallon ni na gaba ne da su Allah Allah yake yi ya tattauna da su to kaga dukkanin mai hankali sai ka gane ni din yake tsoro ni din yake shayi ni din ne ba zai iya da ni ba amma in ya ga dan tubus tubus cikin waɗanda suke wannan ta'inta kila to ya nemi masu tattauna kuma duk da haka cikin abokai da muke tare da su waɗanda suke kallon mu kamar sama muke da su haka in suka haɗu da shi lissashi suke daka shi suke yi baya iya zuwa ya buɗe gida nasa shi kaɗai sai dai tara wawaye ya hau gidan wani wawa wanda wawayen nan ana magana suna sawo baki ga da wanda ake yi shine shugaban mahaukata ɗin mai ta amma wa'annan wawayen karnuka suna gefe suna haushi yanzu nan sai su sauke kasi bulokin ɗinka to in ba irin wa'annan gidajen ba baya iya zuwa ya buɗe gidansa nasa na karan kansa yadda ni nake buɗe gida ga sheikh nuruddin nan shaida ne baya iya zuwa yadda ni nake buɗe gida a tiktok wallahi inda shehu tijjani yana da rai ko shi ya turo request sai na ɗauke shi ba ruwana da wanda zai hauru in shehu ibrahim yana da rai ya turo request wallahi sai na ɗauko shi eh wallahi sai na ɗauko shi saboda ba na shayin wanda zai hauro saboda ni ɗin na san akan ilimi nake magana akan gaskiya nake magana akan dalili nake magana akan tauhidi nake magana akan sunna nake magana shi kuma wanda zai zo daga can bangaren na san akan shirka yake magana na san akan bid'a yake magana na san akan son zuciya yake magana ko akan jahilci yake magana to Allah ya kyauta to wannan shine dalilin da yasa gaskiya kaga ba mu fiye tanka wancan mahaukaci ba saboda mun bar shi da masu hankali daman mu sunna masu hankali muke nema ba ma neman mahaukata mu ba kuma ma neman waɗanda ba sa ganewa mu waɗanda ko bid'a suke yi suna yi ne don Allah a zaton su hanyar Allah ce suna da nutsuwa da hankali na ganewa irin su muke nema irin su muke nema shi yasa to su kuma wa'ancan da suke bin wancan wawa galibinsu ba addinin ne a gabansu ba su dai ko kaka za a tsira da zage-zage da cin mutunci da rashin tarbiyya da jahilci da wauta to dai an rage zafi an rage raɗaɗi eh, an zagi 'yan izala kuma mu irin wannan laba ma bukata su a tafiya sunna to shi yasa wannan amsa kenan to amma shi junaidu duk da jahili ne eh, in ka ji yana batu na ilimi jahilci ne yake fesowa daga bakinsa amma shi kuma yana da ɗan nutsuwa da hankali shi ba wawa ba ne eh, shi ba wawa ba ne wannan shine magana gaskiya walla adalcin da zan masa amma jahili ne eh, shi ba wawa ba ne kuma shi ba mahaukaci ba ne don shi ban ji labarin ya yi hatsarin mota ba shi wancan wawan an ce hatsarin mota ya dan samu taɓin hankali aka amma shi za ka ga alamun nutsuwa tattare da shi shi yasa za ka ga prof ibrahim makari yana jinsa amma ai baya jan wancan mahaukacin eh, prof makar baya jan wancan mahaukacin ba sa ga maciji ma akwai wani shehu wallahi malamin su munir adam zane shi ya bani wannan fa'idar wallahi shi ya bani wannan fa'idar to shi yasa zaga prof bai fiye jan wancan wawan ba saboda ya san yana da wauta ba shi da cikakken hankali to mu je yanzu shi junaidu mu ji me yace e eh, mu ji shi junaidu me yace sa'annan mu duba abin da yace sannan mu ba shi amsa kan salatul fati ya je ƙasar ghana ya tara jahilai yana wa'insu batuttuka za mu sanya wa'annan batuttuka da yake yi a mizani na karatu na ɗariƙa ma sannan mu gani shi da shehunan suwaye suka yi mana ƙarya su da shehunan suwaye maƙaryata shine mizanin da za mu sa shi junaidu ya zo ya faɗi abubuwa wanda ya saba wa shehunan ma wanda dole ne a samu ɗayan biyu ƙarya yake yi gaskiya suka yi ko ƙarya suke yi gaskiya ya yi ilimi ya yi su kuma jahilci suka yi ko kuma jahilci ya yi ilimi suka yi za mu ji abin da yake faɗi dangane da wannan tattaunawar da zami malamai sun salatul fatihi wannan malamai sun cika duniya da ilimi akan bayanin salatul fatihi kar yadda ake yi salatun faji a'a wata mata ne a'a wahayinta aka yi wannan duka sharri ne da kasafi ku je ku ɗauki littattafan sufayen almajiran shehu tijjani ku ji abin da suka faɗa ka ɗauki jinayatul muntasibil ani ka ga bayanan da aka yi kai nan kusa ɗauki almuhir na sharbi ibrahim sale ko kitabut takfir na sharbi ibrahim sale kaga bayanin da aka yi dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fati ta tabbata a hadisi salatul fati tana da ruwayoyi mabambanta salatul fati a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fati a ciki akwai akwai mana shi kuma la'ila illallahu illallah menene abun musu a kan la'ila illallahu akwai mai musu la'ila illallahu musulmi salatul fatihi wannan malamai sun cika duniya da ilimi akan bayanin salatul fatihi Kar da ake yi salatun faji a'a wata mata ne a'a wahayinta aka yi wannan duka sharri ne da kasafi ku je ku ɗauki littattafan sufayen almajiran shehu tijjani ku ji abin da suka faɗa ka ɗauki jinayatul muntasibil ani ka ga bayanan da aka yi kai nan kusa ɗauki al-mughir na sharbi ibrahim sale ko kitabut takfir na sharbi ibrahim sale ka ga bayanan da aka yi dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fati ta tabbata a hadisi salatul fati tana da ruwayoyi mabambanta salatul fati a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fati a ciki akwai akwai mana shi kuma la ilaha illallah menene abun musu akan la ilaha illallah akwai mai musu la ilaha illallah musulmi to abin da yasa gaskiya na dan sa shi hasu biyu saboda mu masa adalci mun yi adalci ba umarninsa muka ba umarnin Allah muka bi Shekul Islam Ibn Taimiyya yana daga cikin abin da ya sa ya yi nasara a duniyar sunna akan 'yan bida'a. shine yakan yi adalci ko da yana saɓani da mutum yakan yi adalci haka kuma malaman sunna suka tawo a kai saboda Allah shi ya faɗi wa iza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl Allah shi ya faɗi la yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa yasa dole mu masa adalci mu warware abin da ya faɗi cikin ilimi ba tare da zagi ba ko cin mutunci amma an yi jahilci dama jahili ne za mu ce a yi jahilci tsaya mu ji abin salatul fatihi wannan malamai sun cika duniya da ilimi akan bayanin salatul fatihi Kar yanda ake yi salatun faji a'a wata mata ne a'a wahayinta aka yi wannan duka sharri ne da kasafi ku je ku ɗauki littattafan sufayen almajiran shehu tijjani ku ji abin da suka faɗa ka ɗauki jinayatul muntasibil ani ga bayanin da aka yi kai nan kusa ɗauki almuhir. na sharbi ibrahim sale ko kitabut takfir na sharbi ibrahim sale kaga bayanin da aka yi dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fati ta tabbata a hadisi salatul fati tana da ruwayoyi mabambanta salatul fati a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fati a ciki akwai akwai mana to wannan abin da ya ce na ƙarshe ya ce salatul fati ta tabbata a cikin hadisi ta tabbata a cikin hadisi littattafan da duniya ta ilimi ta yadda da su akwai salatul fati ta kuma tabbata a hadisai ya faɗi wannan ne bayan ya yi maganar ƙarshe na cewa Sheikh Sharif Sale wanda yana so ya tabbatar da abin da Sheikh Sharif Sale ya tabbatar ne wanda shi ma ba shi da magabaci gurin tabbatar da wannan abu shi shine ai salatul fatih asalinta ta sai na ali ce wannan babu shi a cikin littattafan ɗariƙa kakaf kafin shek sharif sale ya zo babu shek sharif sale dabara yi wa jahilai dabara yi wa waɗanda ba su san ainihin ɗariƙar ba saboda kada ya faɗi abin da ainihin shehunan da suka zo da salatul fati suka faɗi hankalinsu ya ƙi kamawa iliminsu ya ƙi yadda da wannan abin sai ya karkatar da shi daga kan yadda shehunan suka ɗora salatul fati sai ya zo da falsafa don ya samo wa salatul fati mafita amma kafin su duk duniyar ɗariƙa babu wanda ya ce salatul fati cikin hadisi ta zo da shi babu ina ta haddi wa ɗariƙa duk ɗaliban shehu tijjani ba wanda ya taɓa ci ya ƙoshi ya ce salatul fati ta zo cikin hadisi babu shi karan kansa shehu tijjanin bai taba faɗin haka ba shek sharif sale ne da ya tabbata in ya tabbatar da abin da shehunan suka rubuta cikin ɗariƙa to ba shi da ilimin kare wannan abu kawai sai ya ƙirƙiri wani abu ya manna wa salatul fati annan haddi na farko kenan kuma a wannan abin da shek sharif sale ya yi ya karyata shehu tijjani shine farkon abin da Sheikh Sharif Sale ya fara ya karyata Shehu Tijjani zan kuma inda zan nuna inda ya karyata Shehu Tijjani abu na farko da Sheikh Sharif Sale yayi ya ba wannan jahilin amsa har yake tabbatarwa cewa ai salatul fati ta zo a cikin hadisai abu na farko da Sheikh Sharif Sale shine karyata Shehu Tijjani duk abin da shehu tijjani ya faɗi akan salatul fati shek sharif sala ya karyata abin da wa'insu shehunai almajiran shehu tijjani suka faɗi kan salatul fati duk shek sharif sala ya karyata su sa'an nan abin da na baya cikin ɗariƙa suka zo har su shehu ibrahim suka faɗi cikin salatul fati shek sharif sala ya karyata su don su abin da suka ce cewa sayyidul bakari shi ya zo da salatul fati shi ya zo da shi ba a ce sayidina ali ba duk ba wanda ya ce sayidina ali ne ya zo da salatul fati sharif sale ne ya faɗi kuma wani salati ne wanda shi ma mashkukun fihi ne aka jingina sai ali kawai wa'yansu 'yan kalmomi ne a cikinsa wanda akwai su cikin salatul fati sai ya fake da wayannan kalmomin ya ce ai shi ne cikin wancan salatin amma faɗin cewa wannan salati da ake ca na ali shi yayi shine salatul fati in banda shek sharif sala ba wanda ya faɗi kafin sa ba wannan maganar lokacin shehu tijjani da bayan lokacinsa da lokacin shehu ibrahim duk salatul fati mala'ika ne ya zo da shi cikin takarda ta haske kuma ba sayyidina ali aka zo wa da shi ba sayyidul bakar aka zo wa da shi kuma haka yake cikin jawahirul ma'ani haka yake cikin sauran littattafan ɗariƙa gashi cikin jawahirul ma'ani zan nuna wajen da aka faɗa haka shi yasa to cewa wai ya zo cikin hadisai to dole a samo maƙaryaci cikin waɗannan da suka faɗa abin nan guda biyu dole a samu wanda ya ƙarya ma dai wanda ya ce cikin hadisai salatul fati ya zo shi ya ƙarya waɗanda suka ce mala'ika ne ya kawo sayidul bakari su ne suka yi gaskiya In ma kuma wanda ya ce salatul fati ya zo cikin hadisai shi ya gaskiya waɗanda suka ce sayidul bakari Shi ne wanda mala'ika ya zo masa shi ne ya yi gaskiya ne ya karya kai wanda kuma ba zai yiwu ba a ce masu ɗariƙa su yi gaskiya su yi karya kai a ce wani ya zo daga baya shi ya gaskiya ba zai yiwu ba ai su yake bi muridinsu ne ba zai yiwu ba sai dai kawai ya karɓa ko ya ba musu kayansu amma dai ba zai canja to suna ba mutum da gidansa ka zo ka nuna masa iko ga yanda ya tsara ya gina ka zo ka yi masa canjin gini ai ba zai yiwu ba shi yasa ɗayan biyu ne in ka ce salatul fati ya zo cikin hadisai to kana cewa shehu tijjani da abin da ya faɗi da abin da shehu ibrahim ya faɗi da abin da su sheikh aliyu harazim suka faɗi duk ƙarya ne cewa ai sayyidul bakari shine wanda mala'ika ya zo masa da salatul fati duk ƙarya ne wannan a'a ga ta inda aka same shi cikin hadisai daga sayyidina ali duk ƙarya suke wayancan imma kuma a'a cewa sayyidul bakari shine wanda mala'ika ya zo masa da salatul fati a cikin takarda ta haske to wannan shine gaskiya shine abin da masu ɗariƙa suka faɗi wanda kuma yace cikin hadisai ya zo daga sayyidina ali ne shine maƙaryaci ga jawahirul ma'ani ka ji yanda aka samu salatul fati to da haka abu na farko da junaidu da ya faɗi wannan batu ƙarya ne babu shi cikin ɗariƙa wannan kamar yadda na faɗi shek eh, sharif sale ne ya hanga sai ga in ya tabbatar da abin da shehunan suka faɗi akan salatul fati to iliminsa ba zai iya kara wannan abin ba iliminsa ba zai iya kara wannan abun ba shi yasa sai ya karkatar da wannan maganar sai ya kirkiri wata tasa daban wacce kuma ba shi da magabaci a kanta wallahi cikin ɗariƙa babu in kuma akwai ku zo ku nuna mun gashi wannan jawahirul ma'ani ne shine alƙur'anin 'yan ɗariƙa jawahirul ma'ani eh, kun gan shi shine alƙur'anin 'yan ɗariƙa jawahirul ma'ani kenan muje. cikin juz'i na ɗaya mu je cikin shafi na hamsin da takwas za ku ji inda aka samu salatul fati ya ce sun maƙalar shaihu radiyallahu anhu wa akhbarani sallallahu alaihi sallama sannan shehu ya faɗi shine shehu tijjani ya ce manzan Allah ya bashi labari annaha halamta kun min ta'alifil bakari ita bata kasance daga wallafawa bakari ba ya ce manzan Allah ya ba shi labari ba sai bakari ne ya wallafa ta ba shi ma wane ne ai salatul fatihi lima ughulika ai salatul fati din nan ila ila ya aka ya same ta walakin nahu sai dai shi sayyidul bakari kenan tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan alal nabi sallallahu alaihi cewa Allah i bashi kyautar wani salati da zai ringa yi ga annabsa sallama fiha a cikin wannan salatin sawabu jami'i salawata akwai ladaddaki na dukkanin wani salati wa sirru jami'i salawati akwai surruka na dukkanin wani salati cikin wannan salatin da Allah zai bashi wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo zuwa wani lokaci sun ma'ajaba da a wata wusa annan Allah ya amsa addu'arsa shi sayyidul bakari din tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin maktubatan fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske a rubuce to a ce wai ta zo cikin hadisai to waye ƙarya nan da shehu tijjani cikin jawairul ma'ani ya ce manzo Allah ya bada labari kun ga kun karyata manzon Allah a ɗariƙarku ya ce ba yi bakari ne ya wallafa ta ba shi ma fuskantar Allah ya yi lokaci mai tsawo ya bashi kyautar wani salati wanda a cikinsa akwai kaza kaza kaza har dai Allah ya amsa addu'arsa mala'ika ya zo da ita cikin takarda ta haske a rubuce to in ka ce ta zo cikin hadisai to wannan ƙarya ne kenan dole ka tantance mana wannan ne gaskiya ko ta zo cikin hadisai ne ƙarya dole mu samu maƙaryaci tsakanin wanda ya rubuta wannan littafin da kuma wanda ya faɗi wancan magana shi dai wannan da makarantu shi ne na masu ɗariƙar shi ne na masu ɗariƙar wanda shek sharif stale ya faɗi kutse ne ta taga aka shigo da shi a ciki ma tsaya ka ji an wa shehu tijjani tambaya dangane da shi salatul fati din babu assalamu a ciki tsaya ka ji abin da zai bada amsa zai ce haka ta zo daga Allah ba daga sayyidina Ali ba fa daga Allah haka ta zo a cikin dai mujalladi na farko din shafi na 58 din gashi Sheikh Ali wa Harazim yace wasa altuhu radiyallahu anhu na tambaye shi shi radiyallahu anhu an salatul fatihi ma ugulika dangane da salatul fatihi annaha khaliyatun an salami saboda ita babu assalamu a ciki li amrin aujabahu saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shi tijani ya bada amsa da fadin sa ga abin da yace yace wa amma su'alukum amma tambayar ku an salatul fatihi ma ugulika dangane da salatul fatihi ma ugulika ila ila akhirih kenan yace fa innaha waradat minal ghaibi lalle ita ta gangaro ta zo ne daga Allah ba daga sayyidina Ali ba fa waradat min al-ghaibi daga Allah ta zo ba cikin wai hadisai ba daga sayyidina Ali a'a fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al haka ta gangaro daga Allah kan wannan kaifiya din yace wa ma warada min al-ghaibi abun kuma da ya gangaro daga Allah kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne kharijun anil qawaidil ma'lumati ya fita daga dukkanin wata ka'ida sananniya yace laysat min ta'alifi muallifin ba ta daga wallafawar wani mawallafi kamar annan an ce ma ba sai sayyidina ali ne yayi ta ba babu wani wanda ya wallafa ta haka ta zo daga Allah sai ya ce wa ra'a haza anna kaifiyatin waradat annu sallallahu alaihi wasallama fi salatil khaliyati min as-salami waya kaifiyatun nabawiyatun muta'abbadun biha falaltifata lima yaquluhu al-fuqaha kaga an ce anan haka ta zo daga Allah shi yasa in ka ce wai daga na Ali take to nan ƙarya ne wancan ne gaskiya nan in ka ce mala'ika ne ya zo da ita a cikin takarda ta sai to haka shehu tijjani ya faɗi wanda ya ce daga na ali take to shi ya karya dole a samu wanda ya karya haka kawai wa ya ce ku yi ɗariƙar wato in kun auna kun ga al'umma ba su yadda ba kun ga karya ne cikin littattafan naku sai ku ajiye littattafan naku a gefe ku zo kuna faɗin faɗi banza faɗi hofi to wala sai mun komar da ku tun da dai ɗariƙar za ku yi sai mun komar da ku abin da suka faɗi shi za ku maimaita da waye ce ku bi su waye ce ku karɓa tun farko in kun san za ku ji kunyar bayyana sharrin da yake cikin littattafan to kan ku karɓi ɗariƙar amma matuƙar kun karɓa to mu kuma sai mun karanto muku abin da aka faɗi da shi za a yi aiki ka ji anan an ce haka ta zo daga Allah ka ji an ce mala'ika ne ya zo da ita shi ma sai bakari ba shi ya wallafa ba gashi haka yake cikin jawahirul ma'ani gashi haka yake cikin jawahirul ma'ani to wani ya zo ya ce mana a cikin ai littattafai take kaza kaza ai ta zo cikin hadisai to wannan ƙarya yake yi ƙarya yake yi kawai ya ajiye musu ɗariƙar su ya fita eh kawai shi sa wannan shine cewa ta zo cikin hadisai wallahi ƙarya suke yi wannan abin da ke cikin jawairul ma'ani kenan kuma shi shehu ibrahim ya tabbatar daga sayyidina ali take daga bakin shek sharif sale yake yayin da ya binkita ya ga cewa in ya faɗi abin da yake cikin ɗariƙar ba za a yadda ba sai ya dabara ya tabbata in ya faɗi abin da yake cikin ɗariƙar ilimi ba zai iya kare shi ba ya tabbata in ya faɗi abin da yake cikin ɗariƙar to za a gane a kan ɓata suke yi sai ya karkata ya ajiye littattafan to ka kamata ya kawai shi ma ya asasa ɗariƙarsa zai fi kawai amma ba ya ce muridinsu ba ne kuma ya watsar da abin da suka faɗi ya ringa furta wa mutane kishiyar haka a to kuma dole za mu zo mu karanta abin da su suka faɗi ai wannan junairu da yake cewa wai aji daga bakin maki a wanda ya jawahiri ma'ani daman shi makin shehu tijjani ne wahayin ta akai daman wanda ya jawahiri ma'ani makin shehu tijjani ne makin shehu tijjani ne dan Allah ai ba makin shehu tijjani bane muridinsa ne ba daga bakin maki bane cewa mala'ika ne ya zo da ita a rubuce cikin takarda ta aske cewa haka ta zo daga Allah a wannan kaifiyar ba ta daga wallafa wani mawallafi ai ba makin shehu tijjani ne a ya faɗi ba shine masoyinsa number one a duniya ma to kaga dole in ma abin da yake cikin wannan littafin ƙarya ne cewa walakin na huta wajaha ilallahi muddatan tsawilatan an yi manahu salatan annabi sallama fiya sawabu da min salawatu wa sirru da min salawatu wa ta'ala talabu muddatan summa ajaba Allahu da'watahu fa atahu al-malaku bi adhi salati maktubatan fi sayfatin min an-nur ƙarya ake mana abin da ke cikin jawaril ma'ani kenan ƙarya ake yi ta sayyidina Ali ce to nan ƙarya yi, to waye ƙaryar shi sidil bakari ko shehu tijjani da ya ce manzan Allah ne ya gaya masa hakan aka yi, dole ku samo makaryaci a nan cewa fa inna hawara da timinal ghaibi ala hazihil kaifiyati haka ta zo daga Allah akan wannan kaifiya ita salatul fati cewa sai na ne ta waye ƙarya dole ku samo mana wanda ya ƙarya a ciki kai akwai inda suka fito suka ce ƙarrafa zancen Allah ce haka yake cikin wannan littafin addurratul kharida to na alin ne Allah gashi haka yake cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida gashi gashi haka yake ciki gashi a cikin addurratul kharida sharhi na aliyaqutatul farida na Sheikh Abdul Wahid Nazifi wannan ana batunsa a zancen ɗariƙa wake su shekir misali wake ma zancen batunsu ba. wallafe-wallafen da shi ya yi aliyu ta tulfarida ya yi kiɗansa ya yi kuma addurratul kharida ya yi rawarsa ya kiɗansa ya rawarsa shi kaɗai gashi ciki shi ma ya ƙara kawo abin da ke cikin jawahirul ma'ani cewa wannan shi ne na gaskiya abin da muka karanto cikin jawar ma'ani ya maimaita shi anan kenan abin da ke cikin jawar ma'ani shine ɗariƙar in ba ka yi fita in ba za ka iya karewa ba to sake ɗariƙa amma ka ajiye abin da ke ciki kuma ka koma kana faɗin wani abu daban ba za mu yadda da wannan ba gashi addurratul kharida sharhi na al-yaqutatul farida na Sheikh Abdul Nazifi in ka duba cikin mujalladi na ƙarshe na hudu shafi na ɗari biyu da goma sha takwas tsaya ka ji abin da ya ce ya ce sun maƙala radiyallahu anhu sannan shehu tijjani ya faɗi ya ce wala ya hasulu hadal fadlul mazkuru wannan falalar da aka ambata baya samuwa na salatul fati illa bi izinin minni mushafa'atan aw bi wasitatin sai dai da izini daga guri na ni shehu tijjani baki da baki ya baka salatul fati baka tsintarsa a titi kawai ka yi ko kuma da wasita wani ya karɓo daga wani wani har izuwa shehu tijjani ya ce ma'a sharuɗi li'itiƙadi tare da sharaɗin imani ai i'tiqadul musalli biya ala nabi sallama ai imanin wanda ke salati da salatul fati ga annabi sallama annaha cewa ita salatul fati ai alfaridatu sunanta kenan wayya salatul fati lima ughliqa ila ila akhiri tare da imani cewa ita fi sa'ifatin minan nuril azali unzilat maktubatan bi aqlami qudratin ilahiyatin cewa an saukar da ita a rubuce cikin takadda ta haske na azali a rubuce aka saukar da ita da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta walaisat min ta'alifi zaidin wala Amurun ba ta daga wallafawa zaidu ko Amuru. sai aka ce kai balhiyamin min kalami subhanahu wata'ala tana daga zancen Allah ce ita salatul fati to dan Allah wanda ya ce sayyidina Ali ne yayi ta shine yayi ƙarya ko kuma wanda ya ce zancen Allah ce shi ya karya, dole a samu ɗayan biyu ko sayyidina Ali ne Allah to kaga aqida kowa Allah kenan sannan kai yace ma sharaɗi ne sai ka yarda zancen Allah ne za a baka lada man lam ya'taqid annaha min kalamillah duk wanda bai imani ba cewa ita zancen Allah ce salatul fati la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata cikinta bai inganta gare shi ba ba za a ba shi ba salatul fati in baka yadda zancen Allah ba ce ma to ba ka da lada sai ce ƙala shehu radiyallahu anhu kaga wannan magana mun karanto ta cikin jawahirul ma'ani ga ta shek abdulwahid nazifi ya maimaita ta shehu tijjani yace ce wa akhbarani sallallahu alaihi wasallama yace manzon Allah ya bani labari in ji Shehu Tijjani annaha cewa ita salatul fati lam, lam takun min ta'lifil bakari ai bata kasance daga wallafa wasaidul bakari ba ita salatul ne ma ugulika ya aka ya same ta walakinahu tawajjaha ila Allah cewa shi ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala annabi Salama ya shi wani salati da zai wa annabi kyauta fiha a cikin ta sawabu jami'i salawati wa sirru jami'i salawati akwai ladaddaki na dukkanin salatai da sirrika na dukkanin salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa yayi tsawo wani lokaci summa ajaba Allahu da'awatahu sai Allah ya amsa addu'arsa fa atawul malaku kunji mala'ika ya zo masa bihadhihi salati da wannan salatin maktubatan abar rubutawa an rubuta ta ma fi sa'ifatin minan nuri cikin takarda ta haske wannan shine kuma abin da muka karanto a nan gashi cikin jawahir ma'ani wannan shine abin da muka karanto wannan shine abin da muka karanto cikin jawahir ma'ani gashi cikin shafi na 58 gashi wannan shine abin da muka karanto cikin mujalladi na farko shafi na 58 gashi daga nan 58 afwan gashi daga nan kaga sun maƙala shekhu radiyallahu anhu wa akhbarin sallama annaha lam takun min ta'lif bakari shi muka gama karantowa walakin na huta الله مده muddatan ان يمنحه صلاه hawu salatin صلى الله عليه وسلم فيها ثواب جميع الصلوات وسر talabuhu muddatan summa ajaba da'watahu fa atahu al-malaku bi hadhihi salati maktubatan fi sa'ifatin minan nuri abinda muka ga makarantowa kenan an ce mala'ika ne zo da ita kai kuma saboda rainin hankali kace ce wai ai wai daga sayyidina ali take ko a cikin hadisi ta zo a mala'ika ne ya zo da hadisin kenan nan kuma shehu ya maimaita ya ce fa inna ha gashi fa inna ha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati haka tazo daga Allah akan wannan kayfiyar cikin jawahirul ma'ani ba yanda za a yi ku ajiye abin da yake cikin littattafan ku ku zo ku ne mutane ƙarya kuna faɗin faɗi banza faɗi wofi dawa ya ce ku bi su in kun san ba za ku yadda da abin da yake cikin ɗariƙa ba ya ce ku bi su sai ku ban musu ku kama na manzan Allah haji wai salatul fati ta zo cikin hadisi to a wani hadisi ta zo waye rawaito hadisin kuma waye ce salatul fati ce a cikin hadisin a cikin dariƙa ma ba sai an fita daga wajen dariƙa ba daga kan manya-manyan shehunai ɗaliban shehu tijjani zuwa kan shehu ibrahim da allah waye ya ce salatul fati cikin hadisi ta zo don allah ku kama mana mutum ɗaya da Allah ku kawo mana mutum ɗaya wanda ya ce salatul fati cikin hadisi ta zo don Allah mutum ɗaya kawai daga kan shehu tijjani zuwa kan shehu ibrahim mutum ɗaya kawai wanda ya ce salatul fati cikin hadisi ta zo duk ba haka suka ce ba cewa suka yi mala'ika ne ya zo da ita cikin takarda ta haske wawa wasu yidil bakari hasid bakari din yace duk wanda ya karanta ta so ɗaya bai shiga aljanna ba to ya damƙe shi gobe alkiyama haka yace haka kuma yake cikin jawahir ma'ani gashi duk wanda ya karanta ta so ɗaya bai shiga aljanna ba ya damƙe shi rana alkiyama ba ya damke sai da na ba ai ba tasa bace wace tasa ce su shakki rufsa da ne da gabra su iya kara abin da yake cikin ɗariƙan ba za su wayo su wawaitar da hankalin mabiya a'a sai mun karkatar da hankalin mabiya ga abin da aka faɗi a kanta shi za ku bi ko ku imani da shi ko kuwa musu ɗariƙarsu amma dai ba za a yi mana haka ba ga shi ku ɗan yi haƙuri da Allah in nuna muku inda ya faɗi a ciki ne har ya ce manzan Allah ya ba shi labari cewa ita salatul fati ɗin tana daidai da sauka alkur'ani so dubu shida sai na alin ne ya faɗa haka sai na alin ne ya faɗa haka to ina ma ya san salatul fati ina ya santa shi bai san salatul fati ba tsaya ku gani da Allah in nuna muku yace duk wanda yayi ta so ɗaya bai shiga aljanna ba to ya damƙi wanda ya bashi rana alkiyama gashi inda ya faɗi wannan da haka babu wani na ali e, ku yi imani da abin da yake cikin littattafan ku kawai in kuma za ku ban musu kayi su ku ban musu kayi su gashi cikin jawahirul ma'ani cikin mujalladi na farko gashi cikin shafi na hamsin da bakwai shafi na hamsin da bakwai gashi inda yake faɗi gashi ya ce wa kana ƙutubar radiyallahu anhu ƙala shi sayyidul bakari shi ya faɗi ya ce inna man zakar hamarratan lalle duk wanda ya ambaci salatul fati su ɗaya walam yadkhul jannata bai shiga aljanna ba falyaqbid sahibaha inda Allah ya damƙe shi a gaban Allah ranar alkiyama falyaqbid sahibaha inda Allah sayyidina ali za a danka a ba sayyidina ali za a danka ba ba sayyidina ali za a danka ba gashi inda kuma ya ci gaba da bashi labari ya ce ai tana daidai da sauka alkur'ani so dubu shida gashi inda ya ci gaba da bashi labari ya ce falon ma amara ne bin ruju'i ilaiha sa'altuhu an fadliha wai yayin da manzan Allah yawa shehu tijjani umarni ya koma ya ci gaba da karanta salatul fati sai ya tambayi manzan Allah dangane da falalar salatul fati yace akhbarani awwalan farashin tashi yake da farko farashin farko sai ya bashi labari bi annal marratal wahidata minha cewa marra guda ɗaya daga salatul fati ta'dilu min alqur'ani sitta marratin ta'dilu tana daidai da alƙur'ani so shida farashin zai tashi sun ni saniyan sannan karo na biyu ya bani labari annal marratal wahida ta cewa guda ɗaya in a karanta salatul fati ta adilu min kulli tasbihin wa ƙafil kauni tana daidai da dukkanin wani tasbihi da ya afku a duniya wa min kulli zikirin tana daidai da kowane zikiri kowanne ne wa min kulli du'a'in tana daidai da kowane addu'a kabirin aw saghirin karami ne addu'a ko babba sai ce kai wa min alqur'ani tana daidai da alqur'ani sittata alafi marratin eh dubu shida tana daidai da alqur'ani to so dubu shida haka manzo Allah ya ga wannan eh, haka manzo Allah ya gaya wa shehu tijjani ba sai na ba shehu tijjani haka manzo Allah ya gaya masa to ɗayan biyu ne wayannan duk abe baɗan da muka karanto ku zo ku ce ƙarya ne in ku ce ƙarya ne kuka ce ai ta zo a cikin hadisai to sai ku nuna mana cikin malaman hadisi waye rawaito ta waye ce salatul fati ce cikin malaman hadisi sai ku nuna mana kawai ka je gane ka tara jahilai ka ne musu ƙarya kawai ka tara wawaye ka ne musu ƙarya ka tara katakwaye ka ne musu ƙarya wai ta zo cikin hadisai eh <laughs> kai wallahi ko wallahi wayannan mutanen kuka samu waje kuna shanya to ƙarya ne mala'ika ne ya zo da ita a rubuce cikin takarda ta haske wahayinta akai haka kuma yake cikin ɗariƙa in kuma ba haka yake ba da Allah ku zo ku gaya mana saɓanin wannan cewa ai ta zo a cikin hadisai sai kun faɗa mana waye ma ya fara faɗin haka daga shehu tijjani zuwa shehu ibrahim mutum ɗaya wanda ya ce cikin hadisai ta zo kenan shehu tijjani can da ya ce manzo Allah ya bashi labari bata kasance daga wallafa wasu wannan bakari ba fuskantar Allah ya lokaci mai tsawo Allah ya bashi kyautar wani salati duk ƙarya ne wannan wanda a cikin wannan salatin da Allah zai bashi akwai ladaddaki na dukkanin salati duk ƙarya ne akwai surruka na dukkanin salati duk ƙarya ne ko junaidu ya yi lokaci mai tso yana nema duk ƙarya ne Allah ya amsa addu'arsa duk ƙarya ne wannan mala'ika ya zo masa da wannan salatin an rubuta cikin takarda ta suke duk ƙarya ne cikin hadisai ta zo ko ba ta daga wallafa wani mawallafi duk ƙarya ne fa inna hawara da timinal ghaibi ala hadhihi al duk ƙarya ne daga sayyidina ali take ko bal hiya min kalami subhanahu wataala duk ƙarya ne cikin addurratul qariya duk ƙarya ne man lam ya'taqid annaha min kalami llahi la yusihhu lahu thawabul mazkuru fiha duk ƙarya ne ko ba zancen Allah ba ce mala'ika bai zo da ita ba duk ƙarya ne cikin takarda ta suke duk ƙarya ne ko cikin hadisai ta zo ko Allah isa mu dace ke tsaya mu sa namba waya sai ku nuna mana a cikin hadisan da ta zo kuma wanda ya rawaito wanda ya ce ai salatul fati ga ta a ciki tsaya mu sa wannan tsaya mu sa namba waya a wato ku karan kanku kun san abin da ke cikin littattafan ba zai karantu ba ko ta haka kuke yaudaran mutane ta haka suke zalunta al'umma eh, kaga wani in ya za an ce ai cikin hadisai to sai to ƙarya ne ƙarya ne to ba wani hadisi da salatul fati ta zo ƙarya yake ma A isa mu dace wallahi wannan mutanen da ku dai ji tsoron Allah wallahi ko kunya ba sa ji wallahi ba sa jin kunya ba sa jin kunya ƙarya ko kaɗan addinin sa a Tuma ku yi haƙuri da Allah na ɗauko wannan na kunna na kunna fitila sun kawo ta ba, bawa la'ar ya yi kawai jahilai ya tara kawai jahilai ya tara wato <laughs> kai ni na rasa ma irin wannan karatun wato ba sa yi a najeriya sai a gane ku a gane suke irin wannan karatun ba sa yi a najeriya ko <laughs> kai assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatu malam barka da wuni akaramu kallawa an wani lafiya ya gida ya ibada na ga ka kirawo ta nan yau eh na shane yau na ga ka kira ta nan barka da zuwa yauwa yau na bambanta abin nan eh, sunan ai na yi 7 shi to Allah ya saka da alkhairi na muna jin ka shek eh, yawwa malam sanda kokari sanda kokari na'am sannan akarama kallahu yawwa yawwa eh, kalmar da zan faɗa shine yan dare ko su ji tsoron Allah gaskiya ne su san yawa su san cewar ba su da hujja a gaban Allah ranar gobe kiyama wannan haka yake wallahi kamar yadda ba za su iya ɗauko littafan su bayyana abin da ke ciki ba ana rara gefe ba za su iya bayyana ba to ya za su iya kare kansu a gaban Allah ranar gobe kiyama gaskiya ne su ji tsoron Allah su ɗauki gangariya sannan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su bi wannan shine garanti gaskiya ne wannan haka yake wallahi ɗan uwa muna maka addu'a ubangiji Allah ya tsare ka Allah ya kare ka Allah ya sa gama lafiya kuma Allah ya muku haka dan uwa Allah ya muku haka kuma Allah ya saka da alkhairi sanan mala na gode sosai Allah ya baka ikon ci gaba Allah ya sa a zama lafiya amin jazakumullahu khairan wallahi wannan ba karamin nasiha bace ku ji tsoron Allah eh ku ji tsoron Allah jama'a dole mu ringa haska muku su fahimci ƙarya kuke musu ga abin da yake cikin littattafan ku to waye ce ku in ba ku iya karewa ba sai ku ajiye shi a gefe saboda jama'a sun yarda da hadisan manzan Allah sai ku ringa cewa cikin hadisai ya zo ko saboda jama'a sun yarda da hadisi ko ta nan kuma za ku yaudare su ko da kun yaudare su da manzan Allah yanzu kuma da zancen manzan Allah za ku yaudare su eh, yanzu da zancen manzan Allah za su yaudare su eh, to shi kenan eh, sai ku zo ku nuna mana marawacin hadisin cikin wani hadisi ne to na rasa ma in banda kawai shedan da ya tafarkin shedan dole sai ka kara ƙarya ta ƙarfi assalamu alaikum dole sai ka kara ƙarya to yanzu nan kenan duk abin da ke cikin ma, ma'ani duk ƙarya ne ko ƙarya ne ko eh duk ƙarya ne assalamu alaikum alaikum salam rahmatullahi barakatuh shek ina wuni na mina gaji a dan uwa ya ibada ya wajen alhamdulillah alhamdulillah na muna jin ka shek na'am eh, abin abinda ban fahimci ba a cikin karatun shine na'am wanda eh, in ji su wane ne shi shehu tijani ne ko dai Eh, sayyidul bakari din nan ne mala'ika ya zo masa da wannan takardan salatul fati din eh a abin da muka karanto cikin jawahirul ma'ani na'am shi sayidul bakari shine mala'ika ya zo masa da takarda ta haske akwai salatul fati a ciki amma abin da ya sa ka ji batun shehu tijjani shi shehu tijjani ne ya ce manzan Allah ne ya ba shi wannan fa'idar shi ya gaya masa haka ka gani. shi ya gaya mawa shi wai manzan Allah ne ya gaya shehu tijjani ga inda aka samu salatul fati din shi sai bakari ne mala'ika ya zo masa haka shehu tijjani ya faɗa wato ba shi an ka ba ba ba shi tijjani an ka ba ba eh ba shi aka bawo ba sayyidul bakari aka bawa hello hello na'am ina jin ka ba shi aka ba ba amma kuma kana ji wai shehu tijjani cikin jawahirul ma'ani mun karanto wai manzan Allah ne yake gaya shehu tijjani wai fa ya bar wannan salatin da yake yi ya koma ya yi salatin fati wai sai ya tambayi manzan Allah dangane da falalatta tun da ai manzan Allah ya ce ya koma yanzu dan Allah ma tsaya yanzu dan Allah hmm. in dai har manzan Allah zai ce ka koma ka yi abu kaza da Allah sai ka tambayi falalar ina sai ya fada gaba daya zai ce maka ga abin da ya sa na ce ka koma ka je kai a'a ai ba ma sai ka tambayi falalar ba ai tun da dai manzo Allah ya ce eh. koma ka yi to kaka tambayi wani falala koma ka yi ai manzan Allah ba zai ce ka bar wani abu ka koma wani abu ba sai ya san cewa wanda ya ce ka koma ya fi falalar ai to kaga baka da to amma wai shehu tijani sai ya ce wai sai na tambayi manzon Allah dangane da falalar shine wai sai ya bashi labarin cewa tana daidai da sauka alkur'ani su shida farashin farko kenan mm-hmm. tana daidai da kowane tasbihi da aka taɓa yi a duniya tana daidai da kowane zikiri da aka taɓa yi a duniya tana daidai da kowace addu'a ƙarami ce ko babba addu'ar da aka taɓa yi a duniya kai daga ƙarshe fa ya ce fa kai tana daidai da alkur'ani saukarsa so dubu shida da na yi lissafi kana ji sai kai shekara hamsin duk kwana uku sai ka sauke alkur'ani kuma watannin da za ka yi duk wata ɗaya da za ka yi cikin shekara hamsin ɗin nan lallai sai ya zama mai kwana talatin kaga duk wata ɗaya kana da sauka goma duk kwana uku sauka duk wata ɗaya eh. ka yi sauka goma to sai ka yi shekara hamsin kana sauke alkur'ani duk kwana uku sauka sannan za ka samu lada na wanda ya karanta salatul fati guda ɗaya hmm. guda ɗaya Shek bari yi tambaya guda nan. Shi Sayyidul al-Bakarin. Eh. Me masayisa a darika? Dalibi Shehu Tijani ne ko dai? <coughs> Ai shi ya zo ne tun kafin Shehu Tijani wai fa. Wai fa sun ce jikan sai na Abubakar ne. Wai haka suka ce ne. Wai fa. Oh. Haka suka ce. wato shi yana nan kafin shehu tijaniya. eh shi yana nan kafin shehu tijaniya. Ah, ok ok chef na gode bari sauka wani kuma ya to Allah ya saka da alkhairi haka suka ce eh, shi yana nan kafin shehu tijani yana nan shi kai a <laughs> ah, da Allah wannan ne kuke gujewa shi sa kuke kirkiro waɗansu zantuka kuke gaya wa al'umma wannan tatsuniyar kuke gujewa to kuma waye ce ku bi su tunda kun san ba za ku iya bayyana abin da suka faɗi ba junaidu shekarif sale waye ce ku bi su tunda kun san ba za ku iya bayyana abin da suka faɗi ba a cikin littattafan za ku ajiye a gefe ku faɗi na bakin ku to waye ce ku bi su waye ce ku bi su kaga wani yana wai yaro kenan bugo za ka ga yaro bugo ga shewa a fefe bugo ka tantance mana wanda ya karya tsakanin wanda ya ce salatul fati cikin hadisai ta zo na ali ne ya yi ta da kuma wanda ya ce mala'ika ne ya kawo wa sayyidul bakari zo ka tantance mana waye karya ciki assalamu alaikum Allah shi na Na'am barka dai ya gida ya ibada ya wajen. Alhamdulillah Mustapha Muhammad Bos ne daga Abuja. To Malam Mustapha muna jin ka. Injiniya Mustapha. Mana ina maka fata a riyi sannan kuma ina jinjina maka. To Allah ya saka da alkhairi Malam Mustapha. Domin Allah jiya da daddare ban yi tsammanin cewa ba zai za a yi program ɗin nan ba. Ok, wallahi an so a yi aka ɗauke wuta. Masha Allah, malam to Allah Ubangiji ya saka da alkhairi duk da dai yanzu ɗin muna tare dama ka ce in ji har kai mutum ɗari ko a shekaran jiyan ma eh, za a je a live Gaskiya ne. Yawwa, dan Allah malam akwai hmm. dan magana da nake so ne duk da dai na san cewa ɗauko na kai kuma na gode kwarai saboda alfarman nan ma kadai ba karamin daɗi na ba eh amma kana ji in ba magana kan tofin ba ka dan yi haƙuri ma yi wannan magana ta ƙasa ko sai in ga yuyuwa wannan akan wannan akan akan wannan topic din ne akan wannan topic ai ai daidai to ai yi magana ai daman dan kai magana muka zauna na muna jinka thank you very much um, ni abinda nake so malam dan Allah ya sani ga su waɗannan bayan Allah da kake ƙoƙari a kan cewa ba gane kiran da kake yi hmm. a kan wannan faɗakarwar da wannan karatun jawahirar ma'anin da ake yi hmm. shin suna da wasu littattafai ne wani jawahirar ma'ani din na wani kwafi daban wanda ya yi bambanci da wanda kake budewa kake haskawa muke gani gaskiya magana gaskiya babu ba su da shi wa'annan abe baɗan da suke faɗi kana ji ba a cikin ɗariƙa suka samu su ba kawai wa'yansu ne da suka zo sun riga sun taso a ɗariƙar an rene su a ɗariƙar ta zame musu jiki irin su Sheikh Sale sai suka ga cewa in suka zo suka faɗi abin da ke cikin littattafan ɗariƙar to ba su da ilimin da za su kare wannan magana sai suka ajiye wa'yancan zantuka na cikin littattafan sai suka ƙirƙiri nasu suke gaya wa al'umma kamar yadda ai za ka ji cewa salatul fati ai daga sirina al'aka samo ta ta zo a hadisai wannan shehu tijani bai faɗi ba almajirin shehu tijani bai faɗi ba almajirin almajirin almajirin shehu tijani bai faɗi ba su shehu ibrahim duk ba san wannan maganar ba su shek sharif sada ne suka ƙirƙiro daga baya saboda su karkatar da hankulan wawaye tunda ai in ba wawa ba yaya kai da kake mabiyin ɗariƙar za ka zo ka faɗi abin da ya saba wa asalin masu ɗariƙar sannan kuma a bika in ba wawa ba waye zai bika gaskiya ai kai ma mabiyi ne ko wani a'a wai ma'ana shi shakirin sale da ire-irensu su ma ai mabiya ne imana kwarai kuwa eh kaga babu yadda za a yi su ajiye zantuka na asalin masu ɗariƙar su zo su kawo mana wa'ansu kuma a bi su sai dai wawa ne zai bi su to mana alhamdulillah to ya sanya malam idan za su fito su yi magana to su fito akan maganan akan maudu'in littattafan da kake budewa inda dai babu wani kwafi na waɗannan littattafan waɗanda aka yi su na wasu daban ko kuma wani ƙarin bayani yaya za su iya ai sai dai su yi ba su gani ba ka san wani abu malam injiniya al mustapha na'am yanda Allah ya yi taimako ko da ina kuskure gurin karanta wa'annan littattafan yanda Allah ya yi taimako ba sa ganewa da a ce nakan ɗan yi kuskure gurin karanto baƙi to da yanzu za ka ga sun hauro suna ai can baka karanta daidai ba can ai kayi wannan can kasira ne can haka to amma sai Allah ya sa koda akwai kuskuren Allah yana makantar da su to shi yasa yanzu sai dai su yi uwa ba su gani ba uwa ba su ji ba yanzu nan 150 ne mutane 151 ne a da Allah yanzu nan duk ahli sunna ne suke bi na life. dan Allah tana gani tana ji kuma <laughs> to kaga gashi uku. in ka bibiya Sheikh Sharif Salama yana bin mu in ka bibiya live a yanzu in ka bibiya su from makar suna nan in ka bibiya har su suna laidin suna gani da shi abul fasadin duk suna gani <laughs> to to amma abin da yasa suka yi uwa ba sa ji na farko ba lallai ne su iya kama ni wurin jan baki ba ɗaya kenan to sannan kuma tunda an karanta daidai gurin fassara ma ba su isa ce ban yi fassara daidai ba ba su isa su haka ba to tunda an karanta daidai an fassara daidai to me ya rage a kara abin a mizani na karatu sun kuma san alkanawai ɗalibin ilimi ne ɗalibin shari'a ne to nan kuma sun san ba za su iya ba to shi yasa me za su yi su rufa kansu asiri su yi uwa ba su ganni ba su yi uwa ba su ji ni ba to sun rufa kansu asiri kenan suna ji suna gani amin amin gaskiya ne amin eh, suna ji suna bi ga wani yayi kira eh <laughs> kai kai malam faruku aminu malam faruku aminu ya ce wai ga wani yana ce ma jahili sheik a wannan kalmar ai ba ta da makaranta eh, kowa ya ce ya ƙoshi zai iya faɗi amma in yana so a gane jahilin ne ni kira zai yi kira zai yi <laughs> eh, jama'a ne ma za su yi ma hukunci ba sai ya faɗi ba jama'a ne za su arbakinsa su gaya min su ce min jahilin kira zai yi Eh. assalamu alaikum alaikum assalam wa rahmatullah akarmukallah na'am ɗan uwa barka da ya gida alhamdulillah masha Allah fatan ka kawo lafiya mala to alhamdulillah Allah ya sa kai ma kawo ni lafiya alhamdulillah mala lafiya na mala na kira ne maka fata alkhairi tare da gaisuwa to Allah ya saka da alkhairi nagode bakar ko Na'am, malam ya gane ni kenan. Gaskiya ne. A <laughs> eh, sunan na gani. Eh, Abubakar Siddiq malam wani lokaci can da jimawa na san yanzu zai iya kai ko da yanzu kuna program ne amma ina da bukata malam dan tattauna sai in kun gama insha Allah ko da zuwa gobe ne zan neme ka. To ba matsala insha Allah kai kira ko ka ajiye mu voice eh. insha Allah sai in koma in ji sai in kira ka. Mm, insha Allah insha Allah tashi lafiya amin mun gode eh, ban me ce mun jahili amma ya hauro inda ya hauro shi ba ma sai ma yayi magana ba akwai waɗanda za su aru bakinsa za su ce mun jahili amma ya kira malami ne ce wai ga wani nan wai ga wani nan yana ce ma jahili shek <laughs> a nan mutum ne fa ya shiga kila in ka bibiya yana ɗakin matarsa ko ɗakin babarsa ba. to nan kana cikin gida ai komai ka iya faɗi amma ka fito waje eh, ta hanyar social media ka fito waje ta hanyar kira ka gani assalamu alaikum wa alaikum salam Allah ya gafarta mala na'am ya gida ya ibada wallahi lafiya alhamdulillah Allah ya gafarta mala ya fama kuma mala to alhamdulillah mala abubakar muna jinka to suna suna na abubakar abdullahi da kaduna ta ci alaga wata malam ai wannan abu da kake gani suna ji suna gani amma ai hanya ce ba za ta bulle ba dole gara su tsaya shi fakin a gefe don ba za ta bullu ba Salamu alaikum. Wa alaikum salam. Amma kila kila ba sa ji na ai ba su sanni ba ma. wallahi malam ba wanda bai san ka ba daga wajen najeriya har daga cikin najeriya har wajen najeriya ba wanda bai san ka ba ai yanzu malam idan sun maka maganar wai sun ce ba a ja bangi ba ko ba ya fasara daidai ba ai ko da na gani an sa menene ta malmata ɗin nan ne yake ko wane ne shehin nan nasu ai yadda ka fasara haka kake ba shi hada ma kari ai Allah ma kara shi ya ma kara shi har yana magana cewar wai har ya fi maka kira wai sunan Allah ma fa sau nawa ma shi akan wannan ai yi ƙari sosai ai shi akan mamala sai mai gidana ogalari eh, eh ogalari <laughs> eh, Allah ƙara ma lafiya da nisan kwana na gode present na gode to Allah na ce ai, in su faɗa sun ce fasara ba ba ga shi nan suna suna fasara kuma a yadda kake faɗa da babu wani kuskure a'a ka san yanzu yanda nake faɗi da a ce yanzu Allah ya kiyaye a ɗan samu ɗan tuntuɓe gurin jan bakin to yanzu za eh. da tuni kafin ku kira ma so ɗaya wallahi sun kira so goma wallahi gaskiya ne don inda suka fi fake kenan dama wasali sama wasali kasa <laughs> eh. shi kenan nan za su wutar da mutane wasali an yi nan dugo an yi nan ko an yi nan sama an yi nan wasali kasa haka suke bugiya da wannan su wutar da hankalin mutane to kaga tunda babu wannan yanzu anan sa'an nan gurin fassara ma wai ka zo ka ce ban fassara daidai ba wallahi kai sai kai taka fassara ba inda zani sai na buɗe ma na karanta ma ka fassara ko kai ka ja ka fassara da kanka to da suka tabbata a nan ma ba sha sai su uwa ba su gani ba ai malam sun sani wallahi ai duk wanda ya hauro maka ne ina gaya maka rashin sani ne duk wanda ya hauro wallahi ya hauro maka rashin sani ne ka san yanzu wannan da yake ina gida ina gida nan malam yanzu haka nan da dukkan mu muna tare da iyalai na kowa yana jin ka nan wurin wallahi har da kana kadar din nan yara suna cewa wai ina suka samu wannan karatun kuna ji kuna gani irin wa'annan abubuwan in ba dan da Allah ya taimaka ba na malam Kano da irin kuma da ba san irin abubuwan da za su yi ba mutanen nan wallahi ba su da kunya ba su da tsoron Allah gaskiya ranar lahira waɗannan mutanen ba su tuba ba ƙarerakin da suke wa annabi ƙarerakin da suke wa annabi to sai dai yadda Allah ya da su gaskiya gaskiya ne sabida a ce Allah ya ce annabi ya ce su ba wani abu bane su zama ga ƙarya akan wannan abun su shiru ko da ke shine karbun zama shine abun nan da suka fi ai tunda shi yanzu yanzu wato harcin ni kaga ma wannan malam yanzu na fara jinka wato shi wannan Eh, shi bakarin wato wato shi suna danganta shi da na abubakar ba eh haka suka ce wai sayar na abubakar ne <laughs> kai kai wadannan nan wadannan nan kai wadannan nan mallan ubangiji Allah ya sa su gani. masu ah. wanda Allah ya sa za su gani, za su suna a ko mallan dan karatu yana isa ko ina wallahi mallan to Allah ya ganar da su amin amin amin jazakumullahu khairan afwan wa alaikun salam wa rahmatullah na muna jin kaɗan uwa akaram akalla ya gajiya aiki to alhamdulillah ya wajen alhamdulillah sannu da kokari na musannin kaɗan uwa gaskiya mutanen nan fi sabilillahi ba sa kyauta ma bayan Allah suna batar da bayan Allah za a zo a yi karatu a faɗi irin barna da ke cikin littafin ku a maimakon ku zo ku kare amma ku yi ma mutane bayanin abin da kuke kira a kai ba za ku zo ku yi bayani ba sai ku je baya a tara a gefe a ce wannan a ce wannan ka dubi irin wannan abin da suke yi yanzu an ɗauko eh, salatul fati ana nema a neman mata hadisi a ce ga inda ta fito alhalin shi wanda ya zo da abin shiga, ga inda ya faɗi inda aka kawo masa sai ku fito ku kare tunda kun san cewa akan gaskiya kuke kuma kun fan baki suke cewa su ne akan gaskiya sun fi ahlu suna gaskiya to amma in aka zo aka faɗi abin da ke littafin ku zo ku kare ba za ku kare ba sai dai a fake da gyaran larabci fi sabilillahi waɗannan bayan Allah suna batar da mutane sai dai Allah kawai ya shiga tsakanin ma da su dan suna cutar da bayan Allah fi sabilillahi Allah ya sa wajiya tashi lafiya amin jazakumullahu khair to akwai na ga wani yana ta kira fa assalamu alaikum wa alaikum salam malam barka da ashe kai ne kake ta kira barka da malam anwar na'am ya shek akramakallahu na muna ji malam anwar wato Allah saka maka da alkhairi malam Allah mutunta rayuwanka Allah maka Allah maka albarka da rayuwa Allah maka nisan kwana kuma Allah kiyaye mu daga mu kai duka da zamin shaitan Allah ya mafi fiye Watan abin da ke son tambaya malam wani hmm. tambaya ke da nake son kana kana karatu ka bude layi hmm. to da Allah me yasa an dari kun tijanin su ba sa kawo Abdul Fatah yana gidan shi yana karatu dakin matan shi baya bude baya bude layi shari'a ta karatu kawai ya bude ido ya zagi mutane ya zagi wanda ya zagi ya ci mutuci wanda ya ci kuma ya ce wai an sa shi wai guantanamo ma za kai shi da kai shi ta wannan ba batun kamu bai kai ba sakon da muke samu babu fatai da sauran ire-iren sa shine da Allah littafin ke bude ko karanta ya daina bibiyan manya-manyan malumin da ya san ba za su tanka shi ba ku ga kullum matasa kuna kiran shi kuna bude layi in ya sun sun ce kamar su iyayen darika suka fi shukura suka yi darika tijaniya don Allah su dinga buga waya kuna tattaunawa munazara ba zagi ba fada yanzu akwai makami hannunka ne da ka harbi mai shi babu makami da haka yana zama cikin daki ya yi kururuwa shi ma ya sa layi ya ci a buga waya Junaidu ya sa layi ya ci a buga waya dama muniru kodo shi masoci ne shi ya gudu kwata-kwata domin muniru kodo ko inuwan kai baya so shi ma ya yi karatu ya sa layi ya ci abu goya ta ku me kuka ci ne kuka sa layi kuka sa layi kuma layi ga duniya kowa su da kuka ci abu goya inda kai kuskure a gyara maka kuma inda kai inda ba kai daidai ba a tafi kalakanowi nan kariya kai wannan sauki ne amma ku ba ku bugo waya ba ka shiga cikin dakin matanka ka sa alkebba ba guga ka zo ka ta zagi manyan manyan malumma ka zagi malam wani ka ci mutuncin malam wani ka ce ma malam wani jahili ka kuma sa layi ka ce a bugo waya to kaga aka ke karatu idan kun ce daga sauke yi ga lamba alkano ya sa dan girma Allah ku bugo waya junaidu ka bugo waya abul fatai ka bugo waya munir ku ka bugo waya ku tishe mala alkanawi haka ke karatu ana son a gane ne kuna son a gane da dalikan tijjaniya gaskiya ne kuma wannan na so a ce sunnan manzo Allah ta gaskiya ne kun ce a ba sunnan manzo Allah ba dalikan tijjaniya na ji wani malami na cewa in an fidda dalika cikin musulunci ba musulunci don mm. Allah jama'a ku jifa wani na fidda dalikan tijjaniya cikin musulunci ba musulunci ah. shin manzo Allah ya kula dalikan tijjaniya da haka don Allah su dinga bugoya waya suna bayani suna ta ce mala alkanawi suna suna ah, bayani amma malam anwar ayi dialogue ai malam anwar ai ai ba su san alkanawi ba ma ba su san ana irin karatuttukan nan ba a malam suna gaya suna gaya ma jahilai ne amma ko ko ko dabban gidansu ya san ka ya san kai ne wa ba Kano kake ba ba Najeriya kake ba tun kana gane ana cewa ka zo Najeriya ba za ka yi karatun ba gashi nan ka zo kana karatun mu mun sayan da rika tijaniya Okay, suke. Ok, akwai wanda suka ce ina gane in na zo Najeriya ba zan yi karatun ba. To na suke wannan magana kan TikTok, sono suke wannan magana kan social media. <laughs> Kai. Allah ya samu dace. Da haka haka haka haka tabiya soke ke don Allah mala kanawi ga kanan kana cikin ga kanan kana zamne ka sa nan ba ko ba su kira yau ba su kira gobe hmm. su kira gobe ku tattauna <coughs> batun addini ne wannan shine musulunci Allah ya ce Allah ya ce Allah Allah Allah ya bude kofa ya ce ku tattauna da su wajadun billati ya ahsan ba tattauna alkaro ya ce shehu tijjani ya ce kaza a baka fahimci ba haka abin yake ba amma yau sun mai da addini ne kamar siyasa duk abin da suka faɗi daidai ne duk abin da zai izala ko ahlus sunna faɗi ba daidai ne. wannan shine addinin musulunci wannan shi muke kiran bayan Allah so shi mutane kan su duba kamar abul fatih na zama cikin daki ya zagi malam wani a'a ba wannan manyan malumin ba ya zo ga kananan bai gama da kananan ba ya ce bai san ka ba amma daga baya kuma ya zago da kuma ya san ka okay so ai bai san ba cewa bai san ni ba wo bai san ka bai san waye karo ba kuma yana yi da sharo yana cin yana tun yana tun ko da dishi nan ga she she gumi na taso mai ya fara share fuskar shi a ka san wani abu ko bai san ka ba ai yare yi. yare wa ai masu hankali wato in ya ji bugu haka suke ai in suka ji bugu suka ji tauri wajen ai kamar bera ne bera kana ji wato idan ya shiga rami in ya bi wata hanya in ya ji hanya akwai tauri ka san ai canja hanya yake kuma an ce wai beran fayra ne <laughs> na'am gaskiya ne ai kaga bera in ya ji nan hanya akwai tauri in ya shiga rami to zai canja hanya ne sai ya bi ta wata hanyar inda a ce da ya shigo wajen alkanawi ya dan ji taushi ne to zai nuna ya fi kowa sani na ta wajen zai bi to daga tiktok me ya faru ba sun block wasu ka shigo ka gudu ba <laughs> <laughs> ai ba su san na yi ai ba su san na yi dan sikirin rekod ba eh ba san na yi sikirin rekod da gari yawa da gari yawa sai yawa alkano ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu ya gudu ba san kai rekod da ka fito da evidence sai tsoro ya kama su Allah ya sa guda dace Allah ya shirye su Allah tabbatar da alheri barin bar su barin ba wasu bayan Allah kuma da masu shigo insha Allah barakallahu fiku jazakumullahu khairan mun gode mun gode jazakumullahu khairan Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Akaramu kallahu eh ga wani bawan Allah shi video call ma yake kira. Bala alkanawi bar dan tsaya kakku biyu. Awo ai ban sani ba. A'a babu matsala tsayin sa ka tunda ka kira bidiyo call ai kamata yi jama'a su ganka kenan. Eh gashi nan wani dan uwa ne bidiyo eh, call. Gaskiya ne. Kana gani na yanzu? Eh ana ganin ka. Yawwa, wani alkanari ka wani lafiya. Alhamdulillah ya gida Malam Sani. Ya ruwa ya kuma Alhamdulillah. Wani alkanari na kikkira ka na kikkira ka ba na samun ka na ma message. Na ma message da yawa ma ina jin. Eh, ka san abubuwan ne sun yi yawa. Message din ya yi yawa sai ka ga message na mutane. Wallahi ni ma haka. Kuma in ba Allah ya karfafa eh, hankalinka wajen ba ba lalle ka gani ba yanzu ana live ne live ake eh, ko wallahi na farko dai malam eh wallahi malam alkanawi ina son karatuttukan ka amma wallahi ban san yadda za a in ke samun audio ba shine nake so ka taimaka ka sani a group ɗinka to ba matsala zan sa ka in ka sauke karatuttukan ka audio to wallahi ni babban masoyinka ne gaskiya lamba ɗaya alkanawi to kai ma Allah ya so Allah da ka so ni domin sa eh. shi ma Allah ya so ka kai da shi masallaci da kuka zo a dan tawace eh na gane na gane ka gane masallacin da kuka zo sosai wallahi yanzu haka ina nan gurin da kuka yi lecture nan masha Allah wallahi kai da su malam Ahmad na gane wajen na gane wallahi gane alƙalawi masha Allah masha Allah wallahi eh, na gane gaskiya a ci gaba da tona musu asiri wallahi a unguwar su malam Isma'il wallahi malam alƙalawi ina gaya maka ma mu din cikin na, amma billahi lazi da irin karatuttukan ku wallahi duka Allah ya nuna mana hanya Allah ya ci gaba da nuna mana hanyar daidai mu bi ta amin amin da zakumullahu khairan dan Allah yawa sani a gurbin malaka. za ka in Allah ya yarda <laughs> Aminu alaka aminu alaka muna godiya amin Allah ya saka alkhairi amin na gode to dan uwa shi video call ya kira amma fa kada wani ya ƙara kira mana video call fa to ga wani ya yi kira Assalamu alaikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Malal kauna yi waka dare. Na'am, an wula lafiya a gida ya ibada dan uwa da wa muke magana. Alhamdulillah. Na'am. Kana magana da Faruk Aminu. Na'am. Eh. Ah, wato malal yi wa'ancan mutane wanda suke riya cewa ai wannan salati daga na ali yake. Eh. to abin da zai faru idan sun yadda eh. to za su haramta wa kansu wannan samun ladan ne na salatul fati domin kaga ai sun nuna cewa ma al-itika da anna fi sahifatin min an-nur unzilat bi aqlami qudrati eh. ba za ka samu wannan ladan ba sai ka kudirce eh. cewa wancan salati an sauka Allah ne sauka wato an saukar da shi ne daga Allah yake gaskiya ne to kenan kaga lokacin da ka yadda cewa ai sai na hali ne da ka sayan hali yake to ka ka rasa wancan ka yi da cewa daga Allah bane to kuma ba za ba ka samu ladan ba hmm. sai ka ainihin kudircewa cewa daga Allah yake ka sun karanta a banza kenan dai sun yadda gaskiya ne gaskiya ne kuma <laughs> to wannan shi ne dan abin da ni <laughs> da an ce ba a sosai amma to Allah ya saka da alkhairi wallahi wani istinbati kai ma kai kuma yayi Allah ya saka da alkhairi jazakumullahu khairan Eh, haka ne wani istin ya kuma ya hau kuma gaskiya ne eh, mun karanto a nan ai ɗayan biyu ne in ka yarda da maganar junaidu wacce ya je gane ya yi cewa a cikin hadisai salatul fatihi ta zo ko a'a ai asalinta ta sai da na'ali ce to in ka karanta ba ka da lada a ka'idar shehu tijjani ba ka da lada kwata-kwata wannan ladan da ake faɗi nata ba za ka samu ba wannan falala ta ba ka da shi saboda mun karanta mun karanta dole in za ka samu lada na salatul fati sai ka yadda cikin takarda ta haske aka saukar da ita a rubuce an rubuta ta da alkalamin ƙudura ne zancen Allah ce in ka yarda zancen Allah bane suka ce baka da lada mun karanta cikin adduratul kharida to kana cewa cikin hadisai ta zo daga saidina Ali taki to wannan sharaɗin da shehu tijjani ya sa cikin karanta salatul fati wanda da shi ne kake samun wannan falalar to kayi asararsa ɗayan biyu ne in ma dai ka yarda da shehu tijjani ka watsar da abin da junaidu da shek sharif salisu suka faɗi in ma dai ka watsar da shehu tijjani ka ɗau abin da sharif salisu suka faɗi to wannan kuma ba ka da ladan salatul fati ba ka da falala na salatul fati kuma wata ɗariƙa kake daban ba ta shehu tijjani ba kamar yadda na faɗi shine shakirif sale da ya tabbatar ba shi da ilimin kare abin da yake cikin jawahirul ma'ani na cewa salatul fati lam takun min ta'lif al-bakari walakinahu tawajjaha ila Allah muddatan tawilatan an yamnahu salatan ala an-nabi sallallahu alaihi wasallama fiya sawabu jami'i salawati wa sirru jami'i salawati wa muddatan ثم أجاب دعوته فأتاه الملك بهذه الصلاة مكتوبة في سئفة من النور دي تبتا wannan ba zai karu ba cewa mala'ika ne ya zo da sayyidul bakari salatul fati cikin takarda ta haske a rubuce da ya tabbata wannan ba zai karu ba sai ya watsar da wannan shek Sharif sali ya ɗora irin su Junaidu a kai a ajiye shehu Tijjani a gefe da jawahirul ma'ani a'a a cikin hadisai ta zo sayyidina Ali ne ya yi ta to kafin sharif sali wa ya faɗi wannan maganar wa ya faɗi wannan magana babu maganarsa ce ya ƙirƙiro saboda ya san na cikin ɗariƙa ba zai karu da ilimi ba mallam ya da annaha min kalamin lahi cikin addurratul kharida la yusihu lahu thawabul mazkuru fiha in baka yadda zancen Allah bane to baka da lada tabbata in an faɗa ka ba za a iya kare shi a ilimance ba sai ya ajiye shi a gefe sai ce to ai cikin hadisi ta zo Wa ya faɗi shi ya faɗi shehu tijjani bai san wannan maganar ba shek aliyu harazimi bai san wannan maganar ba su Rich bai san wannan maganar ba shek abdulwahid nazifu ba san wannan maganar ba duk ɗaliban shi shehu tijjanin ɗin ba su sani ba su shehu ibrahim ba su san wannan magana ba wa ƙirƙiro ta shek sali a yi rufa-rufa a dole ku koma cikin littattafanku ba zai yi ku ajiye littattafan kuma ku ringa gaya mutane kanzan kurege ba in kun san cewa bata ne a ciki ku bata mana dole sai kun yi kai ka taɓa ganin mutum ya ce zai yi musulunci kuma ya ajiye alkur'ani littafin musuluncin yana yin wani abu daban ai ba zai yiwu ba dole sai dai ka riƙe alkur'ani shi ne wannan littafin na musuluncin da hadisan manzan Allah yi ma bayanin me wannan ayoyin suke nufi zancen Allah nan amma ba ka ajiye ƙur'ani da hadisi ka kama wani abu daban kuma ka ce wai kai musulmi ne ba zai yiwu ba haka ba zai yiwu ka ajiye jawahirul ma'ani a gefe wanda shi ne littafin ɗarikar. sannan ka ringa faɗin zan zantuka faɗi banza faɗi hofi sannan kuma ka ce wai kana ɗariƙa ba a'a ba a gudu da su su in ma dai ku yadda cewa salatul fati yadda shehu tijjani ya faɗi a cikin takarda ta haske aka same ta an rubuta ta da alƙalamin ƙudura mala'ika ne ya zo da ita shi ma sayidul bakari ba shi ya wallafa ta ba fa haka ta zo daga Allah ima ku yadda da wannan imma dai ku ajiye musu ku ƙaryata ku ce ƙarya suka yi daga sayyidina ali aka samo ta ta zo cikin hadisi sai ku nuna mana rawun hadisin sammula na rijalakum al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu qala man sha'a ma sha'a nahnu ummatul isnadi dole ku zo mana da isnadin kuka ce na cikin hadisai al-isnadu silahul mu'mini dole ku kawo isnadin mula na rijalakum sai ku kawo waye rawaito wace salatin fati ne daga wa aka rawaito eh, dole a yi ɗayan biyu ba za a gudu da su saduwawu ba fa ma za ba da alhaƙi illa dalal Allah ya sa bu dace shi yasa Junaidu da ka je gane jahilai ka tara kake musu ƙarya taiwa ta zo cikin hadisi wala ƙarya kake yi wallahi ƙarya kake yi ta zo cin hadisai salatul faci wallahi karya kake yi ƙarya kake yi kuma akan karya aka ɗora ka shehu tijjani bai san wannan magana ba shehu ibrahim bai san wannan maganar ba tattikin ka ba wanda ya san wannan maganar shek sal ne da ya leƙa ya fahimci yanzu jama'a sun waye in aka faɗa abin da ke cikin jawahirul ma'ani karya ta ɗariƙar za a sai ya ajiye shi sai ya ƙirƙiro wani yake faɗi ne magana gaskiya kuma wallahi shi ma aka zaunar da shi aka ce ya kare wannan magana na cewa salatul fati na ali ne ya yi ta ya kare shi a ɗariƙan wala ba shi da ilimin karewa a ɗariƙa ma kafin a zo a shari'a cikin littattafan musulunci a ɗariƙa shek sharif sada wallahi ba zai kare cewa salatul fati wai daga sayyidina ali take ba wallahi a ɗariƙa ba shi da wannan karatun kakaf ɗariƙa saboda in ya faɗa haka rushe shehu tijjani gaba ɗaya ya yi ƙareta shehu tijjani ya gaba ɗaya ya ci duk abin da ya faɗi na mala'ika ne ya zo da ita cikin duk ƙarya yake haka ya ce a sai da na ne ya yi ta laisat min ta'alifi mu'allifin da aka faɗi ba ta daga wallafa wani mawallafin in shehu tijjani ya ce to ƙarya yake yi sai da na ali ne mu'allif nata ya ce ƙarya yake yi shi ne kawai fama za ba'da illa dalal ba za a yi aljam'u baina ba ba zai yi ba la abadan aljam'u baina ba ba za ba'da alhaqi illa mu dace wannan shine magana gaskiya za ka wannan maganar kanzon kurege ce jahilai ka tara a gane kake musu ita assalamu alaikum ya shek alkanawi akarama kallawo ya gida malam lafiya lau ai shiri na kira ok eh na ga miss call ɗinka nam to an gama shirin ne a ba ba tashi ba to masha Allah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim dazo lokacin da ka fara karatun nan na fara saurara sai kuma baki suka katse ni to ina da magana ina da ta cewa na san watakila duka tattauna maganar akar makallawo wato abin da yake faruwa wannan maganar da wannan jinaidi ya faɗa Walahi tintini na faɗa na ce wannan shine dalilin da ya sa ka fara faɗan cewa da Junaidu da wannan Abul Fatahi din da wannan Ado Musa din wallahi duk jahilai ne a ilimi jahilai ne ta fuskar ɗarikar tasu ba su sani ba jahilai ne ta fuskar duk inda za su shiga su karatu sai sun nuna jahilcinsu su ya fito wannan abin da ya faɗa na ƙoƙarin danganta salatul fati da ya cewa ai hadisi ne na farko abin da zai baka mamaki a cikin wannan abin da suka faɗa shi ne. dama kamar yadda ka faɗa aka rawa kallahu sharif sale shi ya fara faɗan wannan magana hmm. kuma dalilin da ya sa ya fara faɗanta shi kansa bai samu gamsuwa ta hanyar da salatul fati ta zo aka samar da ita ba ya san wannan hanya ce gurɓatacciya hmm. kuma hanya ce wacce duk mutumin da ya hau kan wannan hanyar to wallahi ya karyata Allah ya karyata manzan Allah sallallahu alaihi wasallama hmm. to kaga wannan ka karyata Allah ka karyata manzan Allah ba karamar musiba ba ce mm. a rayuwa mm. don wannan yana kaiwa ga mutum garidda to kaga duk lokacin da mutum ya ɗauko wannan abu na ɗin sai shi shafiyar ne, sai ƙoƙarin ya kubutar da kansa daga salatul fati kawai ya ce asalinta ta sai da na alici to amma wakar lawo me yasa yake asalin ta sai da arki kaga abin da yasa ya faɗa hmm. saboda akwai kalmomi guda biyu ko uku hmm. alfatihi lima ugulika hmm. wayannan kalmomin sun zo a cikin wannan salati na sayyidina ali allahumma ya hadahiyal madhuwati to idan ya ce wai shi albakari ikhtisar ɗinta ya yi wato takaice ta ya to kaga a nan wajen maganar sharif Sani tana lazimtar abubuwa guda uku a karmakalla hmm. lazimta ta farko shi kaga albakari bai faɗi haka ya ce ta sai da na ce na takaice ta ba hmm. yanzu shek sharif Sani ne ya ari bakinsa ya faɗa ya ce a'a takaice ta yayi kaga wannan gaba ce mai ƙarfi tunda babu wani littafi da albakari ya yi ishara ma da haka cewa ya ganta sai na Aliyayi ta mm. abu na biyu shi kansa abin da ne mamaki ga sharif sale a matsayinsa da ake cewa na malamin hadisi hadisin bai inganta ba amma ya ɗauko shi ya kafa hujja da shi kuma yake ƙoƙarin ba abin da ba haka ba ne abu na uku shine wato babban abin da suke ikirarin cewa salatul fati da ita ta samu wannan falala ɗin shine hakka kadirhi wanda din dama wannan ma hakka kadirihi din da awafe suke yi to wannan hakka kadirihi kwata-kwata babu ita ko kaɗan babu hakka kadirihi a cikin salatin sayyidina ali babu hakka kadirihi a ciki to kaga jigon abu idan ka lura idan aka ce za a yi ikhtisar na wani abu dogo wani zai takaice shi a ka'idar iktisar ma za ga duk an sassafa dole sai an ɗaibo muhimman abubuwan da suke cikin abin da za a takaito sannan kuma abin da za ka sa kuma bai kamata ka shigo da wani abu wanda babu shi a asalin wanda aka takaito daga wajensa ba ka ina fatan an gane na nan wajen malam eh ana yi malam ma'ana abin da nake cewa idan aka ce wannan salatin shi aka taka shi ne asali hmm. to yanzu sai aka takaici salatul fati daga cikinsa shin a ka'ida ta takaita abu ya kamata ka kawo abubuwan da babu a na asali Haka bai kamata ba hmm. tunda kana so ka nuna ga asalin sai dai kawai wasu abubuwa ne abin da ka takaito za ka dan ciccire su wanda ba lalle ba ne wanda ba za su canja ma'ana ba sai ka dan titire sai ka takaita wannan shine iktisa hmm. amma kai baka zuwa da wani abu sabo na abu na aljihunka wanda babu shi a wancan gaskiya ne to shine kaga to kenan maganar takaicewa kamar yadda ka faɗa wallahi sharif sale kawai gani yayi ta kore masa ta ko ina ba zai iya fita akan salatul fati ba hmm. shi kuma ya kore ta ki karanta ta ba zai iya ba ya ce wannan magana cewa wannan bai dace a ce mata in zancen Allah ba ce ya ce wannan kafirci ne ba daidai ba ne ba zai iya ba mm. sai ya ga tsaya ya shiga wannan wannan ma'aza tsaya ya shiga wannan wajen ya dan samu mafita ta inda watakila zai fi dan samun numfasawa a wajen mm. to sai ya zamana inda ya shiga mata ma ta samu mafita din wallahi a ilimance a ilimance ba za ta samu wannan mafita din ba a ilimance ba za ta samu wannan mafita din ba saboda haka wannan shine Allah ya sa mu dace mala amma dai maganar a ce hadisi ce ko kuma a ce asalin ta kaza wallahi tallahi wayannan wannan yaron kawai ya rena wa yan gane hankali ne kawai <laughs> kamar yadda na ji malam Anas At-Tawfiq ya faɗa ya ce ya zo gane ya rena wa mutanen gane hankali kawai ya zo ya ɗabo shirmansa ko ya zo ya zuba shi Allah ya sa mu dace Allah ya saka da alkhairi amin Allah ya sa masha Allah amin amin amin wato wannan abubuwan da suke kenan wato wannan zai nuna ma alamar ƙarya da sharri cikin salatul fati ga wani nan yana kira ku bari ko ɗan ɗariƙa ne a bashi damar ƙwata shehu Assalamu alaikum. Assalamu alaikum. Rahmatullah. Wa alaikum assalam. Na muna jin ka dan uwa. Akarama kallahu ya gaji a kokari. Wallahi alhamdulillah. Ya aka ji da fama kuma. Alhamdulillah. To alhamdulillah muna ƙara godiya dai wallahi muna jin daɗin al'amuran da ake gudanarwa. Hmm. Allah ya sa a mizani na kyawun ayyuka amin amin Allah ya sa ka da alkhairi amin amin wato eh akan makallahu na'am suna na jibril ita dan lami daga bauchi nake na'am malam jibril muna jin ka wallahi ababen nan wa'annan yara da kuke ta kokari akan shubuhin da suke kawo cikin addini mm. wallahi ba karamin kokari kuka yi ba ga mu nan anan makwabtar mu ne wallahi a karama kallahu mm. in kaga ababen da yake faruwa wanda mu idan mu yake gani Allah zaka sha mamakin da ma wani lokacin ma zaka ma bar ma kula su wallahi inna wa inna ilaihi raji'un abun sun sai ka rasa wani irin shirya suke bi mu dai an tabbatar mana cewa shirya dai ita ce shiryan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne to sai ka rasa irin al'amura da yake faruwa a cikin ɗariƙan tijjaniya daga ina ake samo su za ka gama dube littafan ka duk nisan karatunka sai ka rasa wai ka dawo ta wannan ɓangaren to sai ka rasa wannan wani irin shirya ne to ai ka kuma shiriyan nan dai guda ɗaya ce karama makallahu ai alamun ita ce shiriyan annabi illa bid'an kenan awan igiya ce ai hmm. awan igiya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hmm. ai ba ta da awan igiya ce kowa in ya zo zai karo ne eh, kaga ita sunna waya kifa san amini Eh wanayi bakka da ikon ka wannan gaskiya na karanta amma ita bid'a shi wanda ya da ita wa shi tunda shi da nuna wanda ya shi ba to wanda ya ya ƙara da farko gaskiya ne aka rama kallahu shi ma in ka tambaye sai ce to shi wanda ya ƙirƙiro wa ya shi shi ma na baya in yazo zo ya ce kai me yasa ka ƙara to shi ma wanda ya ƙara kafina na waye ya ce ya ƙara kaga awon igiya ce ai ɗirkaniya ne kawai wallahi tallahi a karama kalla wannan haka yake Allah ya sa Allah Allah ya fahimtar da mu Allah annabi ya kuma tabbatar da mu Allah imana haka har zuwa ƙarshen rayuwar amin Allah ya mana haka dan uwa Allah ya tabbatar da mu akai to ina ganin zan tashi zan tashi zan tashi amma zan ƙarasa shi wannan yaro Junaidu ya ƙara ɗan maimaita abin da ya faɗi a Ghana wallahi ta malam anas ne eh, malam anas taufik eh, Allah ya ce ya raina wa 'yan gane hankali ne wallahi kuma ya raina musu hankali wallahi <laughs> wallahi ya raina musu hankali ya mayar da su katakwaye kawai zo ka ce wai salatul fati wai ta zo a cikin hadisai a to a wani hadisin mazajen hadisin su waye waye rawaito cikin wani littafi aka rubuta waye wallafa wannan littafin al-isnadu min ad-dini laula al-isnadu laqala man sha'a ma sha'a al-isnadu silahul mu'mini nahnu ummatul isnadi sammu lana rijalakum a wani hadisin waye rawaito ingatacce ne ko hadisin ƙarya ne waye inganta shi in ya inganta wannan dole ne a zo a yi bayani kawai yadda na faɗi Sheikh Sharif Sale ne da ya duba ya ga in ya faɗi abin da yake cikin jawahirul ma'ani a matsayinsa na wanda ake wa kallon mai ilimi to ba zai iya kare wannan abu a ilmance ba ya ce mala'ika ne ya zo da ita a takarda haske wala ba zai iya karewa ba a ilmance ya ce an rubuta ta da alkalamin ƙudura wala ba zai iya karewa ba a ilimance saboda wannan ba wata ka'ida ta ilimi da za ta iya kare ta saboda duk wani abu da za ka kawo ijtihadi ne wannan kuma yana daga cikin masail ghaibiya eh, la tudraku bil ra'ayi inna ma tudraku bil wahayi wa'annan abubuwan ghaibiyat ne la tudraku bil ra'ayi wala lijtihad inna ma tudraku bil wahayi aw nas shi shine waye je ya gani an rubuta waye tabbatar wanda ya kata mala'ika ne waye tabbatar cewa mala'ika ne shi manzan Allah sam yasa da ya tabbata in ya faɗa abin da yake cikin littattafan ba zai karu ba a ilimance saboda babu wata ka'ida ta ilimi da za ta kare wannan nassi ne kawai zai kare manzan Allah ne yake da haƙi yake da hurumi ya ce kaza an rubuta shi ne da alƙalamin ƙudura zance ne na Allah saboda shi ane masa wahayi wannan wanda ya zo mala'ika ne ya zo kuma Allah ne ya aiko shi manzan Allah ke da wannan hurumin amma sayyidul dalbakari ba shi da wannan hurumin shedan zai iya zuwa ya masa wasa da hankali dan bai fi ƙarfin wasan shedan ba amma manzan Allah Allah ya tsare shi daga wannan shi shine maganan gaskiya Allah ya sa mu dace shine wannan maganar gaskiya wallahi shine abin da za zamu ta gaya bayan Allah don haka zan ɗan ƙara karantawa zan ɗan ƙara karanta amma tsaya mu sa Junaidu eh, Junaidu ya faɗi sai mu ƙara karantawa al'umma Eh, sai mu ƙara karanta wa al'umma ku bari junaidu ya faɗi eh, junaidu faɗi raina wa 'yan gane hankali junaidu <laughs> kai wala ta baki bala anas wala ya raina musu hankali wallahi haba da Allah a za mu ji salatul fatihi wannan malamai sun cika duniya da ilimi akan bayanin salatul fatihi ƙaryen da ake yi salatin faji a'a wata mata ne a'a wahayinta aka yi wannan duka sharri ne da kasafi ku je ku ɗauki littattafan sufayen almajiran shehu tijjani ku ji abin da suka faɗa ka ɗauki jinayatul muntasibil ani ka ga bayanin da aka yi kai nan kusa ɗauki almughir na sharbi ibrahim sale ko kitabut takfir na sharbi ibrahim sale ka ga bayanin da aka yi dan uwa kar ka tsaya ka ji bayanin mutum a gurin makiyinsa je ka ka tambayi masoyinsa menene wannan abu salatul fati ta tabbata a hadisi salatul fati tana da ruwayoyi mabambanta salatul fati a littattafan da duniyar musulunci ta yadda da wannan littattafan akwai salatul fati a ciki akwai akwai mana wallahi ta bakin mala anas wallahi yare na yan gane hankali wallahi wallahi yare na musu hankali to yanzu shikenan salatul fati ta zo a cikin hadisai to abin da sheik da nazif ya faɗi ƙarya ne kenan ko ƙarya ne kenan ma'ajiye a ai littattafan ai na ɗariƙa ko duk ƙarya suke mana da alƙalamin ƙudura aka rubuta ta duk ƙarya suka yi mana mu ɗauna ku sai dina ali ne to kuna kun a wani littafi aka samo shi kafin shek sharif sale dole ai ku mu. marji'i dole cikin wani littafi aka faɗi cikin littattafan ɗariƙa kafin shek ko babu littattafan ɗariƙa kafin sa shi ma wani mala'ikan ne ya zo ya gaya masa kamar yanda mala'ika ya kawo wannan sayidul bakari ko a'a kamar yadda shehu tijjani ya ce manzan Allah ne ya gaya masa sayidul bakari ba shi ya salatul fati ba Allah ya roƙa mala'ika ya zo da ita a takarda ta haske haka shi ma manzan Allah ɗin ya zo ya gaya wa shi sharif sada cewa ya ai ai asalin ta ta da Ali ce haka manzalan ya zo ya gaya sharif sada shi ma ya kuke wasa da hankalin mutane ne ya kuke rena wawaye hankali ga abin da ke cikin littattafan ku ku ajiye a gefe sannan ku zo kuma kuna faɗin abin da yake ba haka ba wato kun san in kuka bayyana abin da ke cikin littattafan ba za a yadda ba ko to waye ce ku bi su sai ku ba musu ɗariƙar su ma ku ƙirƙiri taku kaga ɗariƙar ku zancen ku amma babu yanda za a yi ba ɗariƙar ku ba kuma mu karɓi zancen ku ba zai yiwu ba ai kai ka taɓa ganin an yi haka yanzu wanda zai yi addinin musulunci ba littafin musuluncin zai ɗauka ba alkur'ani da hadisi shi ne littafin musuluncin ai ya zo ya ce musulunci yake a baki ya ajiye ƙur'ani da hadisi kuma haibu zai yiwu ba haka wanda yake ɗariƙa dole ya tafi da littattafan ɗariƙar su jawahirul ma'ani Shi ne babban littafi cikin ɗariƙa wanda shifta ne na shehu tijjani shifta ne shehu tijjani ya yi ya faɗi Sheikh Aliyu Harazim ya rubuta shine ainihin ɗariƙar a shi aka samu ɗariƙar shine littafin ɗariƙar baka ajiye shi a gefe sannan ka ce kai ɗan ɗariƙar ne kuma ka ringa faɗin wa'insu sabuwa daga bakinka kana aikata ai ba zai yiwu ba dole ka bi littafin sai dai in ba za ka bi shi ba kai ma ƙirƙiro taka ɗariƙar eh, ɗariƙar ka zancen ka <laughs> amma ba zai yiwu ba ba ɗariƙar ka ba kuma zancen ka ai ba zai yiwu ba kamar yadda ba zai yiwu ka ce kana musulunci nan ka ringa kirkiro wani abu daga gurin kanka ba daga cikin littattafan musuluncin ba ba zai yiwu ba ai shi yasa ɗayan biyu ne imma abin da aka faɗi cikin wayannan littattafan da za mu karanta duk ƙarya ne da alƙalamin ƙudura aka rubuta salatul fati ƙarya ne zancen Allah ce salatul fati ƙarya ne saukar da ita aka yi a rubuce ƙarya ne mala'ika ne ya kawo ta ƙarya ne ina aka samo ta cikin hadisai daga sayyidina Shi take Ga eh. gashi haka aka faɗi wannan littafin addurratul kharida ne gashi sharhi na al-yaqutatul farida gashi na Sheikh Abdul Wahid Nazifa As-Susi shi ya kidan sa ya rawarsa yayi al-yaqutatul farida yayi wa al-yaqutatul farida sharhi shine addurratul kharida tsaya ka ji abin da ya faɗi dangane da salatul fati ka ganta ko ka ganta ko ka ganta bayan ya gama faɗi sai yake cewa yace sun maƙala radiyallahu anhu sannan shehu tijjani yace wala ya hasulu hada al-fadl mazkuru illa bi izinin minni mushafa'atan aw bi wasitatin bayan an faɗo falala na salatul fati sai aka ce to wannan falalar da aka ambata baya samuwa sai dai da izini daga guri na ni shehu tijjani sai an ma izini zaka samu wannan falalar kai tsaye baki da baki shehu tijjani ya ma izini ya baka ɗariƙar ka tafi ka karanta sannan zaka samu wannan falala ta salatul fati ko da wasita ya gaya wani wani ya gaya wani har a zo a gaya ma muƙaddami kenan ya baka wanda yake da izini sahihi tare da wannan izinin na sai an baka to ma a sharuɗi na itiƙadi tare da sharaɗin ƙuduri sai ka yi imani ai itiƙadul musalli biha ala nabi ai ƙudurin wanda ke salati da ita wa annabi sallama annaha cewa ita ai alfaridatu sunanta kenan wahiyya salatul fati ilima ugulika ita ce salatul fati ila ila akhirihi kenan sai ka yi imani cewa ita fi sa'ifatin minan nuril azali cewa ita a cikin takarda ta haske na azali aka same ta ita kaga ba a cikin hadisai fa ta zo ba a'a cikin takarda ta haske na azali sai ka yadda da wannan unzilat saukar da ita aka yi makatubatan a rubuce sai ka yadda da wannan ba wai a'a cikin littattafai na hadisi da aka rubuta ba ne a'a ba a nan ba ta zo ita a rubuce aka saukar da ita amma littattafan hadisai malaman hadisan ne suka rubuta imamul bukhari shi ya rubuta imamu muslim shi ya rubuta imamu turmuzi shi ya rubuta ibn maja shi ya rubuta abu dauda shi ya rubuta da haka duk maluman nan su ne suka rubuta amma ita salatul fati a rubuce aka saukar da ita da me aka rubuta ta bi a kalami kudratin ilahiyya da alkalima na kudurar Allah aka rubuta ta ita ba da alkalami na mutum ba hadisai kuwa da alkalami na mutum aka rubuta walaisat min alifi zaidin wala amrun ba ta daga wallafawar zaidu ko amuru ba wani mutum ne ya yi ta ba shi ne abin da ake cewa daga ina aka samo ta urin ƙus bal min kalami ana huwa ta'ala kaga zancen Allah ce haka aka faɗi zancen Allah kuma ga ta hanyar da ta zo a rubuce ga ta hanyar da aka rubuta ta ga a cikin abin da ta zo takarda ta haske sannan saboda rainin hankali ku ajiye wannan ku ce wai a cikin hadisai ta zo to nan karya aka yi mana kenan kai tsaya ma ka ji ma in ma baka yi zancen Allah ba ce bakka da lada mallam ya taqid annaha min kalamillah duk wanda bai imani ya kudurce cewa zancen Allah ba ce la yasihhu lahu thawabul mazkuru fiha to ladan da aka ambata cikin salatul fati bai inganta gare shi ba ba shi da shi kaga sai ka yadda cewa zancen Allah ce ba zancen sayyidina na ba zancen Allah Ka ganin kenan kamar Shakir Sale na duk ƙarya ne wannan abu a'a zancen sayyidina na ce ƙarya ne haka Shakir Sale yake faɗi bilisanil hal haka yake faɗi yace Shehu, Shehu Tijjani ya yace radiyallahu anhu yace wa akhbarani sallallahu alaihi wasallam yace manzo Allah ya bashi labari annaha lam takun min ta'lifil bakari shi sayyidul bakari ba shi ya wallafa ta ba kaga anan da sai a ce mana sayyidina ali ne ya wallafa amma ba a faɗi ba sai aka faɗi ne ta hanyar shi sayyidul bakari din ta zo amma ga yanda ta zo walakinahu tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tsawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi sallama ya bashi wani salati kyauta da zai wa annabi sallallahu sallama wanda fiha a cikin salatin da za a bashi sawabu jami'i salawata akwai ladaddaki na dukkanin wani salati wa sirru jami'i salawata akwai surka na dukkanin wani salatai wa tsala talabuhu muddatan neman sa ya tsawo wani lokaci ne taiwa Allah na ci summa ajaba Allahu wata sannan Allah ya amsa addu'arsa fa'atawul malaku mala'ika sai ya zo masa bi hadhihi salati da wannan salatin fa'atawul malaku bi hadhihi salati maktubatan a rubuce ame fi sa'ifatin minan nuri ai ba a takarda haske ake rubuta ai hadisai ba amma wannan a takarda haske aka rubuta ta kuma sharaɗi ne sai ka yadda haka za ka samu lada kaga wanda ya ce mana ai a cikin hadisai ta zo to di yana cewa nan abin da shegunin suka faɗi ƙarya suke yi to yanzu dan Allah da kai da ba ka ba mabiyi ne kai shiga kai bi kake da waɗanda suka kafa ɗariƙar suka faɗa abin to nawa za a ɗauka wallahi nasu za a ɗauka nan ma gashi cikin jawahirul ma'ani gashi cikin jawahirul ma'ani haka aka faɗi yanda na karanto a nan gashi jawahirul ma'ani ne wannan gashi abin da aka ce a cikin mujalladi na farko shafi na hamsin da takwas gashi aka ce sun makala shehu radiyallahu anhu shehu tijjani ya faɗi ya ce wa akhbarani sallallahu alaihi wai manzo Allah ya bashi labari fa anna lam takun min ta'lif bakari bata kasance daga wallafa wasu al-bakari ba ai salatul fati gashi kaga aka aka same ta walakinahu tawajjaha ila Allah ya fuskanci Allah ne muddatan tawilatan lokaci mai tsawo an yamnahu salatan ala nabi ya bashi wani salati wanda zai wa annabi sallama wanda fiha a cikinta wannan salatin da za a bashi kyauta sawabu jami'i salawata akwai ladaddaki na dukkanin wani salatai wa sirru jami'i salawati akwai suruka na dukkanin wani salatai wa tsara talabuhu muddatan neman sa yayi tsawaye naci zuwa wani lokaci sun ma ajaba da awatahu sannan Allah ya amsa addu'a safa a tawul malaku sai mala'ika ya zo masa bi abi salati da wannan salatin maktubatan a rubuce fi sa'ifatin minan nuri ai hadisi ai ba a rubuce ai ya sauka ba da za ku ce wai a cikin hadisi ta zo daman hadisi a sauke daman ai ko alkur'ani ba a rubuta ai ya sauka ba akwai kuttabul wahayi ai shi kuma wannan salatin ana gaya ma shehu tijjani ya ce manzan Allah ne ya gaya masa haka to ƙarya yi wa manzan Allah kenan haka kuke so ku ce shekharif Saleh. junaidu haka kuke ce ku ce shi tijjani din ƙarya yi wa manzon Allah da ya ce ya gaya masa ga yanda aka samo ta a'a a cikin hadisai ta zo gashi kuma a ciki ya ƙara tabbatarwa cewa haka ta zo daga Allah kaifiyar yanda ka ganta daga Allah ta zo a haka cikin dai jawahirul ma'ani gashi mujalladi na farko shafi na 58 din da gashi an tambaye shehu tijjani dangane da salatul fati babu assalamu a ciki duk daga farko har ƙarshe yace wa sa'altu radiyallahu anhu shek ali wa harazim yace na tambaye shehu tijjani an salatul fati lima ugulka dangane da salatul fati li anna khaliyatun an salami saboda babu assalamu a ciki li amrin aujabu saboda wani al'amari da ya wajabta shi fa ajaba radiyallahu anhu bi qawlihi sai shehu tijjani ya bada amsa da fadin sa me yace wa amma su'alukum amma tambayarku ku an salatul fati lima ogulika ila ila akhirih kenan zuwa ƙarshe yace fa innaha waradat min al-ghaibi ala hadhihi al-kayfiyati haka zo daga Allah akan wannan kaifiyar sannan wa ma warada min al-ghaibi abin da ya gangaro daga Allah yazo kamaluhu sabitun cikarsa tabbatacce ne kharijun anil qawaid malumati ya fita daga dukkanin wata ka'ida sananniya laisat min ta'alifi mu'allifin ba ta daga wani wallafa wani mawallafi ba wani mutumin da ya yi ta ba sayyidina ali ne ya yi ta ba inda shehu tijjani yace wara'a hadha anna kayfiyatin waradat anhu sallama fi salatil khaliyati ya as-salami wa hiya kayfiyatun nabawiyyatun muta'abbadun biha faliltifat lima yaquluhu al-fuqaha was-salam haka shehu tijjani ya faɗi to shi yasa kaga daga cikin illar yadda da wannan magana ta junaidu da kuma sharif sale rashin samun ladan salatul fati a ɗariƙance in ka yadda da junaidu to a ɗariƙance bakka da lada na salatul fati in ka yadda da shek sharif sale a ɗariƙance ilimin ɗariƙa kenan to bakka da lada cikin salatul fati don ya ce ma'a sharuɗi Itikadi itiqadi yace ai itiqadul musalli biha ala nabi sallama bi annaha ai alfarida wai salatul fati lima ugulika fi sa'ifatin minan nuril azali unzilat maktubatan bi aqlami qudratin ilahiyatin وليست من تأليف Wala Amrun, أمر بل هي من كلامه سبحانه وتعالى من لم يعتقد أنها من كلام الله لا يصح له ثواب المذكور فيها in baka yadda zancen Allah ba ce baka da lada kana yadda sai da na Ali ne yayi to baka da lada haɗari ɗarikan ta kenan haka aka saukar da ita a rubuce kana cewa tana cikin hadisai kamar yadda aka rubuta hadisai to baka da lada a ɗariƙance kenan cikin takadda ta haske aka saukar da ita kana cewa takaddu ne farare na takadda salatul fati ya zo takaddan hadisai to bakka da lada cikinta mala'ika ne ya zo da ita tana cewa a'a cikin hadisai ta zo bakka da lada wannan shine abin da ke cikin ɗariƙa wannan shine abin da ke cikin ɗariƙa da haka ɗayan biyu ne gaske in ma dai sa ɗayan biyu ne in ma dai ku ban musu ɗariƙarsu ku ƙirƙiri taku zancenku ɗariƙarku eh zancen ku ku, sai ku taiwa manzan Allah ƙaryar yadda damun aka saba amma ba zai yiwu ka ce kai tijjaniya kake sannan ka ajiye abin da shehu tijjani ya faɗi ka ajiye abin da ɗaliban shehu tijjani suka faɗi muridansa suka faɗi sannan ka zo ka cika ƙoshi daga bakinka daga ƙwaƙwalwarka kana ƙirƙiro wani abin kana faɗi sannan ka ce wai kai dan tijjaniya ne wai tijaniya kake ba mu labari a abu zai yiwu ba sai dai ɗariƙarka zancen ka ɗariƙarka amma matuƙar ɗariƙa su to zancen su shine su jawahir ma'ani da shi ne za ka faɗi amma yaya sai ka ce dole wato kun san ɓata ne a cikin littattafan ku shine ba za ku faɗa abin da ke cikin littattafan ba sai ku ringa faɗin abin da za ku yardar da jahilai da wawaye ku tara su a gane ku yi musu ƙarya ko a ba zai yi Allah Allah ya sa mu dace ya sa ni zan yi zan gama ina son ba su kira ba waye zai kira ina kallon wani ɗan ɗariƙa ne a sama wallahi na san shi eh, zaki ya fito <laughs> sai dai kallo daga nesa eh, idan kaga wani ya yi wop ya shigo to batan hanya <laughs> bai san inda ya shigo ba ne shi yasa Allah Junaidu ƙarya kake wannan jahilci kai kuma ƙarya kake ba inda salatul fati ya zo cikin hadisi a ɗariƙa ƙarya kake duk ka ƙarya ta shi wannan ɗariƙar su Sheikh Sharif Sada ne da su ga jama'a sun waye ba za su karɓi wannan tatsuniyar ba sai suka ajiye tatsuniyoyin suka ƙirƙiro waɗansu zantukansu da hankali zai kama suke faɗi kan salatul fati amma ba su da magabaci a shi duk duniyar ɗariƙa wallahi ba inda aka ce salatul fati na sayyidina ali ne wallahi ba wannan karatun ba shi salatul fati a ɗariƙance sayyidul bakari ne ya zo da shi ya ce ma duk wanda ya karanta shi so ɗaya bai shiga aljanna ba ya damƙe shi gobe alkiyama a gaban Allah haka ya ce ya ce kuma mala'ika ne ya zo masa da ita cikin takarda ta haske a rubuce Allah ya roka wannan shine ɗariƙa wanda ba shi ba to tatsuniya ne a ɗariƙance kenan kawai sun ga jama'a sun waye ba su yadda da wannan tatsuniyar ba an yi ilimi sai suka ajiye tatsuniyoyin shaidan ya musu wahayi suke faɗin wata falsafa daga gurin kwakwalensu in ka ritsa su su nuna wajen da aka faɗa aka a cikin ɗariƙa wallahi ba su iya ba wallahi ba su iya ba Allah ya shirye ku Allah ya sa ku gane subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum